To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro mu akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Pastor uh, ya, uh, Pastor Monday Yakunat muna tare da su akan wannan shafi da alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. muke neman mu ga an samu haɗin kai tsakanin musulmi da krista a ƙasar najeriya saboda yau ababen nan da ke faruwa a ƙasar najeriya kisan ya yi yawa kaga a kashewa ne a kashewa ne yau ana iya kaga fitina ko kuma problem kamar kan da muke neman haɗin kai ana iya kaga problem misali a ce wai wani ah, krista ko kuma a wani a doke shi wani musulmi ya kashe wani krista ɗaya a Kano shi ka je ka duba ya sunan garin kun ma Enugu ko ya sunan shi pastor eh, sai ka duba wani garin a doke shi bayan Kaduna wani garin krista wani wuri shi kuma a abin da aka yi a Kano mutum ɗaya shi kuma an je kuma wani wuri an je an kashe musulmi ko kuma wani krista ya kashe wani musulmi a wani wuri shi wani wuri kaman Kano ka an kama krista da yawa su ma an kashe su to kaga wannan abu duka ba ba samun haɗin kai a haka to haɗin kai da ake nema a iya a zama a yi zaman lafiya tsakanin musulmi da krista kamar kada malam musa yusuf da sunna yake karanto muna annabi sallallahu alaihi wasallam sa shi kan kansa ya yarjejeniya da, da krista akai kuma zaman lafiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ko musulmi ne ya zo zai yake su ba da hakkinsu ba a sallallahu alaihi zai zai kansa zai karu ciki a taimake su a yaki bai ma'ana a taimake kamun faranci ne kawai kamun faranci babba na zaman lafiya sa'annan kuma a haka pastor mu shokunka mu gaya waka shekaran jiya mun wani bako wani ah, krista da ya zo nan ga wurin malam musa ya zo karbi musulunci da kai kuma <laughs> <laughs> to ah, alhamdulillah wannan duka yana fitowa ga zaman lafiya ne ah, wannan kuma da pastor kuma a cikin zantutukansa ya nuna mana in ana sunan shi nan irin wayannan tashin hankali yana cikin waɗanda suke ɓoyewa su je su sace musulmi domin su fita da su domin ka a kawo kisa ka a kashe su kuma pastor kuma ya nuna mana cewa tsakanin shi halakansa da musulmi yana da daɗi sosai kuma alhamdulillahi daɗin da muke ji shi wannan pastor uh, da kuke ganinsa yana cikin manya uh, ya sunan shiga uh, a harkansu na krista yana cikin 'yan kan yana ciki memba ne a cikin 'yan kan Alhamdulillah. To, uh, kaman kan da muke farawa za mu so pastor ya yi mana sallama, ba haka malam kuma ya yi mana sallama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu pastor. Na gode sarki zakiya jama'a ya haƙuri. Alhamdulillah mun gode ma Allah. mu da biyayya. Alhamdulillah pastor. Mun gode ma Allah, mun gode ma Allah ta ga ma shek ina idan da sakon gaisuwa ina kuma marar gayyata shi zuwa wannan program. Masha Allah. Jama'a kuma masu sauraron mu su ma ina gaisuwa su. Masha Allah. Ina abinci. Ina ce miki ki kawo ayat saboda ga mala Ali zai tayi. Ah, to alhamdulillah jama'a za mu ji kuma sallaman Malam Musa Yusuf Asadu Sunna a haka ya so mu duba mu ci gaba da inda muka tsaya a wancan sati. To bismillah. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah taimaki sarki zaki tare da kai muna wa fasto barka da zuwa wannan fili domin tattaunawa a daidai wannan ainihin wato lokaci Allah kuma ya sa da mu za a yi amfani wajen kawo solution dangane da rigingimun da ke faruwa a Najeriya a wannan shine saboda haka kuma muna da abubuwa da dama gaskiya da za mu faɗa a wannan zama ɗin. Now. To, uh, alhamdulillah jama'a kun na, na san mun ji uh, neman haɗin kan da ake tsakanin pastor da kuma Malam Musa kuma ina eh, Malam Musa ya yana tsaye madadi ne na musulmi haka kuma shi ma pastor yana tsaye madadi na uh, Krista wanda kake ganin abin da ake samu both TikTok da Facebook wallahi muna ganin natija muna ganin ci gaba ashe ashe yawancin mutane da ke comment da muke tsammani musulmi ne wallahi krista ne ashe kuma suna comment maka cikin hausa kana tsammanin wannan musulmi ne ashe krista ne yawanci yawancinsu shi da nake ganin kan tiktok nake ganin comment ɗinsu da kuma kan uh, facebook muke ganin comment ɗinsu shi ah, wannan ada ina ganin kullum comment ɗinsu ashe krista ne to kaga zaman su pastor da kuma malam musa muka samu wannan alkhairan duka yake zuwa to pastor za mu so har wa yau kamar kan da aka fara zaman ka da malam Musa na uku ke ga da za mu shiga muna son har wa yau abin da muke tattaunawa shine zaman lafiya tsakanin musulmi zaman ka da malam Musa kamar kan da muke magana zaman ku na uku ke ga har wa yau abin da muke nema muke so muna so mu ga an samu zaman lafiya tsakanin musulmi da krista. uh, as times goes on akwai ababen da kai ma kake yawan turo mana kake gani akan facebook wanda kake ganin shine yake kawo tashin hankali tsakanin musulmi da krista da nagan kake yawan maimaitawa shin za mu so ka ci gaba da haka ka kawo mana ababen da kai kake ganin shine yake zama tashin hankali da wanda krista ku ba kwa so amma musulmi suke yi muku kamar kanda kake gabatar da shi all time muna so mu ci gaba da haka To, mu ci gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu pastor. To, na gode sarki zaki. Na. To, muna jin ka. Uh, sarki zaki na zaton na yi ta bayani ina zaton zaka sa shek shi ma ya gaya mana abubuwan da muke yi musu tun da yake tun da aka fara wannan program ni kakan fara tambaya so na yi tunanin ko zaka sa shek shi ma ya gaya mana abubuwan da kristoci suke musu wanda ba sa jin daɗin shi. very good eh pastor a pastor ban yanke ban yanke numfashinka ba maganan ka gaskiya ne abin da yasa muke maka eh. wannan gatanci saboda da yake kai ne kai kai ne ba ko mu anan shi yasa muke maka wannan eh. gatanci ka kawo mana korafinku ya so mu duba mu gyara eh. to amma tun da yanzu a wai in ba ko ya kosa shi ya zama mai gida ba dan gida ba mai gida <laughs> da yanzu pastor gaskiya ba ba ko ba da ko na ji dadin kan da pastor ya muna haka pastor ya nuna mana mu ɗaya ne to yanzu pastor yana so mu ma mu su ma krista su ji kukanmu wallahi na ji daɗin kan da pastor ya haka gaskiya wannan ake ake cewa yan eh, wantaka bi ma'ana all the time ba mu su za su ta kawo mana kukan su to yanzu pastor shi ma yana son mu ma musulmai su ji kukanmu su ma zai kai shi ma zai kai labari To, a kuma da mulmi kabin magana zuwa ga Sheikh Malam Musa Fasa da Sunna a minti goma mu ji haka. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu shek uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu shek jama'a ku yi hakuri kamar shek ya sa uh, mute Assalamu alaikum eh ta shek ya cire to kana ji sarki zaki muna jin ka shek cikin abin da muke da tuhuma a kan shi mafi girma da al'umman kiristoci suke mana eh. a Najeriya wanda ba zai taɓa kawo zaman lafiya ba. Mm, ba kana wallahi ba zai taɓa kawo zaman lafiya ba in kana mm. duk da matsalar tana faruwa tsakanin kudu da arewa. Eh. To kuma tana faruwa a cikin kuma gida Najeriya ɗin. Zan baka misali. akwai wasu bidiyoyi da watakila zan curo ka saka. Okay. to kafin ka kai ga saka wa'incan bidiyoyin a cikin watakila barin saka wannan bidiyon ka gani a tunda maganan ake yi na kirista yanzu da eh. kiristan kudu da kiristan arewa in maganan kiristanci ya taso haɗewa suke yi a mafi yawancin lokuta a bari gaba da magana kamin ka sauka lokacin ka mm. na wannan bidiyon da ka tuturo mini in saka in download maka su kamin ka kai lokacin bukatar su ko dai eh ka eh kai min download din su kafin in kai lokacin bukatar su sannan akwai wasu bidiyoyi da zan saka daga nan wajen tukunna kafin mu zo kan wannan ka lura na'am so yana ciki a sarki zaki misali shine ɗiban yaran al'ummar musulmi suna ƙanana wannan jarima ce babba da al'ummar kirista take yi wa musulmi da zuwa a canza musu addini wanda har a dokar ƙasan ma laifi ne shai ba mu gane ba eh, za ka gane sarki ok bi ma'ana kamar adopting ko dai ya kake adopting eh shi nake magana oh ok ok ka lura na'am wanda kwanan nan muna da wanda ya faru kwanan nan ba da daɗewa ba a garin Jos bayan waɗanda muke da su a baya waɗanda suka ainihin wato faffaru irin waɗannan na ɗibar ƙananan yara da Allah a ida loading ɗin waɗannan bidiyon wannan ban san inda na saka shi ba sai na binciko shi a hankali eh. wanda na so in saka a matsayin wato shine na farko-farko don mu yi amfani da shi amma ka ka yi downloading din wa'annan ka saka kafin in binciko wannan tukunna okay na yi downloading ne su nan da minti nan da seconds daya ko seconds biyar kawai ya hau Ok, mun samu na downloading ya zo. To, to, ka gani. Uh, uh, uh. ina zuwa ce da kari gyarawa don Allah pastor kai hakuri mun tsaye ya yi fadi kwarai ya yi fadi ya yi fadi shi na eh, barin gyara su jama'a ku sarkin gida ina program ne eh? wannan bidiyon ya kamata a ce kun gan shi ba wallahi bi playing a'a ai ban san inda na saka bidiyon ba ne in gani ko na amfani da ok bari fara ta maka shi wannan Kan mamaki. Manga. Wala. Mhm. Sai da sami. Wurin da bidiyon nan. Na ɗaya, na ɗaya zai shigo yanzu. To, bismillah sashi. Eh. To, pastor na san dai muka kunna zaka ji komai clearly ko? Ina ji sarki zaki. Very good pastor. Okay. To, uh, jama'a ga bidiyon da Malam Musa ya nemi a saka, insha Allah ga shi nan na saka. Suke muku a gidan. Suna ko da mu akan addinin su. Addinin me? Kiristanci. Sai a ce muku ya misali. ana koyar da mu kawai akan Yesu almasi haka kawai akan akan koyar da suke wani kenan dan ni yanzu ni a ni ne kake da magana da ni pastor a can eh. Kuce kai pastor ne kuma ya kaza aka yi pastor a can. Eh? Ya kai yi pastor. To har wa'azi ina yi. Wato, wato ya kaɗan yi bayani ga abin da aka koya muku ga abin da aka koya muku. Eh. eh. Ya bayani me suka koya muku? Yanzu dai kamar yanzu in mutum zai wa'azi hmm. kamar yanzu ingancin saboda ƙaunar da Allah ya duniya har eh. ya da maka intawa domin wanda ya gaskata ne da halaka sai dai samu rai madawwami ita wannan aya tana nufin saboda ƙaunar da Allah yana ƙaunar mu kuma yana son mu kuma yana so ya ga yadda ne, shi ne har ya ba mu yi sa'ar musiru ya zama ubangijinmu da mai ceton mu domin duk yadda za mu je yana lura da mu shi in a tare da mu ruhunsa mai tsarki yana tare da mu shi ne in kai ka cika kana son sa za ka bayyana a cikin zuciyarka kana son kuma kana matukar son sa sosai ko ko duka wahalar da ka shiga duk tsarin da ka shiga ba za ka ji ba za ka ja da ba ba za ka ga gaskiyarka kuma rai madawwami kuma in ka gaskanta ka ba da gaskiya ko mai duwa da tsani ka ji in ka mutu ka ji mulkin Allah to lokacin da suka kuke cikin wannan gida watan kudin a cikin gida wata na bakwai a nan na tudun wada eh, watan ku bakwai eh. a ciki eh. kai da wani aka dauke ku ok lokacin da kuke tafiya hmm. a gombe kenan hmm. to ko a gombe kun fito za ku je ina ne na je ɗaki na dawo gidan uwar ɗakin ka akan za ka je ina makaranta ku? makaranta eh, makaranta ni kan gyaran ce tunda dai a wani lokacin a nan nake cin abinci haka a wajen malam na nake cin abinci ni ya gyaran ce hmm. tun da ba fara ne kanin babana eh. to ka ji abin da yake faru to a ciki ba kwa sallah kenan a sallah fa ka ta gefe eh. haka za ka je ina gidan eh, To, ah, to, malam na gani pastor ya dan pastor ka dan ji kaɗan dai ko na ji amma ban gane da kan video sosai ba sarki zaki okay ma yake daga farkon baya magana daga eh. baya ne dai naji naji inda yace yana karanta aya wanda yace ah, ah, duk wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya lalace amma ya samu rai madawa Ok, eh video yana da yawa da guntu-guntu ne. Ina ga na farko kenan kawai da muka saka. To amma ban san uh, Malam Musa ban san kan bidiyon ba ya fara tun da farko eh, ya ne ne Malam Musa. Eh abin da ke faruwa. Eh. Shi wannan yaron ɗaukan shi aka yi a garin Gombe. Aka je da shi da ragon ai ya sassaka ragowan bidiyon ai ba guda ɗaya bane ai. So ina eh. ganin ɗaukan shi aka yi aka kai shi wani gida a garin Jos daga garin Gombe domin kiristantar da shi sannan akwai wani da zan turo maka yanzu haka akwai wani fasto daga garin Maiduguri ya ɗibi tsakanin zaurawa da 'yan mata sama da mutum dubu hudu. Eh. Ka lura? So ina so ka sake wannan ko a dokar Najeriya laifi ne. So ina so da Allah a irin zamantakewar da ake yi a Najeriya yanzu. Lala fasto ina ne muna samun kisa-kisai ina ne haka kawai za a zo a kwashe 'ya'yan kiristoci a je a ajiye su a ce sai sun yi addinin musulunci kamar yadda yanzu ake samun irin wannan kitsin so ka sassaka ragowan bidiyoyin okay okay to uh, jama'a ku Eh, ina download, ina an kwashe yaran musulmi kai sai kawai aka ja ana ba su kristanci aka mai da su zama pasto kan hanya aka kwashe su to na gana abinda wai bidiyon yake ya kumsa kenan amma ku bar mu saka na biyu na uku wala Allah za mu fahimta to pastor mu ji wannan ka fito daga cikin wannan gida ya kai kasance kanka a cikin gari to ina tawowa ina tawowa ina tambayar ɗan ne kwari kwari hmm. na zo wani mun taho da wani mara tafiya ma ta shi sai zo daidai ya kwari kwata na zo daidai ya kwari kwata sai na zagaya ta bani sai na wuce ina tafiya ina tafiya ina tafiya ina tafiya ina tafiya sai yanzu wannan kasuwa terminus sai ya tambaya da Allah ya samu masallaci sai aka ce masallaci da babban masallaci ce kuma wani irin masallaci ne ne ne ne sai in zo jama'atu in zo jama'atu na gwani mutum in dambe shi ya ce shi ba ba masallaci ne ya daga cikin mutum ne in dambe su ɗaya ɗaya ka ɗaya ɗaya dawo kuma ɗaya ɗaya ce shi ba bai san bai san manyan masallaci ba shi zai san manyan masallaci sai in wajen wasu masu tallan asiyar tin na da na da haɗe daga cikin sai gida ya ci fan daga cikin yan masu da gashi gashi gashi gashi sai ɗora na amashin, mashin na bai ba ɗi a kawo ni har ragada wajen yin tumatir inda zo sai tambaya ina ne wajen masallacin yan rake in wani inda da aka masallacin yan rake da masallacin yan rake sai in tafi wannan sai in wajen malam sule da shi da kuma ya ci bai da labari sai na je wajen wani malam ne mai wanke hula muna cikin daɗi da shi sai ne tambayi ni ɗan wani kudin yake musa ɗan wajen kazare ya canja ya ce to a kai wajen alhaji kan kazare zai iya sanin su tun da shi ya san kan wajen ina zama ya daga kawunan ya daga na san shi ina ce ba na san kawo abin da ya ce sai tsaya kalin da yana tashi kawai sai kira sunan mama na na ce to shi kenan na zo gida na shi ne abin da to a ah, malam yanzu kai a menene dangantakanka da su wayannan yara da aka wato a ebo daga garin gombe salamu alaikum ba sunan malam sunana adamu alhaji adamu inkiya ta alhaji dan azarai eh, to dangantaka ta da yaron shi guda ɗaya wanda ya samu ya gudo din wasa kanwa take a wurina shi kuma guda ɗaya wanda ya baro a wancan gidan shi kuma babansa bankwa yake a wurina uba yake a wurina kanin babana ne shi baban wanda shi yake hannun ya tsaye wanda yake wancan gida kafin da ya sai su fito da shi to ya aka yi a ciwon na yara to abin da yake faruwa dai ranar sha uku ga watan shida na fita kasuwa misalin karfe bakwai da wani abu na safe na je na zaune a shago kuma abin da yake tafiya shine dama asali a nan kasuwar farar gada nan ne kasuwa ta kuma kowa ya san ariyar mu dan da ilima da saki suna na ake kirana da suna Alhaji Azare kenan kuma duk wani abin da ya tashi na neman taimako ko wani ba ko in ya zo saboda ni ne treasurer na kasuwar yan kabeji gaba daya to wuri na ake kawowa damuwar yi haka na zaune a shago sai ga waɗansu yaranmu guda biyu sun kawo shi wannan yaro nura da suka kawo suka ce suka tashe ni wannan barci ne ta shiga wani bako ya zo yana neman taimako yaro yana shigowa ina tashi da ya gani sai ya ce a ah, ai na san wannan din sai na ce masa kai ai na ka sani sai ya ce min a bangire sai na ce masa kai dan gina ne sai ya ce min shi dan bangiren ne ai bangiren kuma tana nan shira local government ne na area Katagum a karkashin karamar garin a karkashin wata jiha a karkashin jihar Bauchi kenan da aka yi haka sai na ce masa da na tashi na duba yaran. sai na ce kai ba kai ne dan gidan abu ba sai ya ce mun eh ni ne sai na ce kai ne dan gidan husainu Marigayi sai ya ce mun eh sai na ce ah to daga ina kake duk da dama na san cewar akwai yaran guda biyu na san dama an nemi su a rasa to amma ban ma bari su shi wannan yaran bane ba to da aka yi haka shine sai ya zauna sai na ce masa zauna sai ya zauna sai ya ke min bayani ga halin da yake ciki an yi ɗauko su ne daga gwambe daga gwambe an kawo su nan jos daga jos din an kai su wani gida a nan a tudun wada sai yake ce mun na ce a kukuno ne sai ya ce akwai nura na ce wani nura sai ce mun nura ɗan gidan bohon ka kusama sai ya ce oke shi yana can wurin sai ya ce mun eh sai ce me shi da zaka nuna min daga wannan wuri kake sai ya buɗe akwai jakarsa guda ɗaya akwai wani bako sai ya bude littattafai ɗaya da ya juye sai juye mu littattafai sun kai goma sai ya nuna mu akwai su bible akwai ƙananan ƙananan littattafai akwai wani injila wanda aka yi rubutun ta ma rubutun da ajami aka yi na na larabci da shi aka rubuta ta an yi rabin ta kaman qur'ani babba haka da ita to da aka yi haka sai na kira ciyaman ɗin kasuwar mu tunda dama duka muna tare da shi sai na ce zo nan shago na ciyaman bai kasa bai zo shago ya zo same ni ya zo same ni sai na ƙara bayyana masa kamar yadda yaro ya bayyana mu sai ce to babbar magana kenan sai ce yanzu ɗaya yaron yana ina yaron sai ce yana nan a tudun wada a wannan gidan dan ya gwada masa masu gudoci shi ba zai to ba saboda gidan an ce a kewaye ke da security in kuma suka yi laifi ana musu punishment saboda haka shi zai haƙura ba zai to ba sai ran da Allah ya fitar da shi shi ne ciyaman ɗinmu to dalilin wannan zuwa mutum biyu da suka yi sun ji maganar da muke yi da yara da suka ji magana da muke da yara sai suka fita suka wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan nan da nan dai aka cika shagona da jama'a kowa da irin maganar da yake faɗa wata sun bi wannan mu je mu ɗauko yaran nan ayi kwamba ayi motoci ayi kaza kaza mu je mu ɗauko wannan yara mu ba za mu yi da ba za ka za dai wuri dai ya cika kasuwa da ta cika sama da mutum ɗari a take a ciki ayi motoci ayi kaza Abraham eh, ganin ciwon kusan cikin ku a cikin ganin Jos dama kai kasan Jos ani da goma ai laifin kai ba hanyar rubutu ba ba san ko ina ba ni ban ne na san gombe na san can wajen maiduguri hmm. na san dai biyu to daga nan sai garin mu ya yi hanyar garin mu zan amma daga nan bayan nan duka wuri to daga nan da aka da kuka sun cikin ku a wannan gidan kun samu wasu mutane a gidan ai mun samu mutane da yawa dan in har da mu dudun mu ne yanzu kai mun fi talatin ne wannan in har da wanda aka samu eh. dan su ma su ma su tara eh. mu kuma mu goma sha mu ashirin da hudu amma tare a kawo ko kuma a kuku dai gudu daban-daban daban daban eh haka ne to eh, na ce ya kuke yanzu a cikin gida sha'anin mu'amala tsakaninku da junanku ai ba a yarda mutum bai su kuma yi ba ko mutum ya da haɗu ko da ta yi a waje da to kamar kuna taɗi me kuke tattauna mata da akan addinin mu kuma muna yi akan wannan ma don wani lokacin musu ne yake janyewa har ma mutum in ya samu aya abin bai haddace don saboda yin wannan muke dan haddace su ayoyi a cikin dan ayoyi in kaɗan kaɗan haka duk muna yi saboda musu za ka ce ga aya ka ta ce ma kaza mutum dai dole sa dai zai dan fahimce ka ba kan haka ne har muke har muka ɗan haddace su ayoyi daga cikin baibu saboda suna da muhimmanci haddace su ayoyi cikin baibu saboda suna da muhimmanci amma yanzu na dawo bulus ya sunan kawai abdurrahman usaini hmm? amma yanzu markus shi kuma ɗan uwana sunansa nura kenan da amina rabulus ok a can aka canza muku suna mm. su aka canza muku suna su kiristocin a kan mewa suka canza muku suna wala ba sani ne a kan nisa to amma ku lokacin da aka canza muku suna kun amince kun karɓi sunan ana kiran ku da shi dole mu sai karɓa tun na riga samu haka to sauran mutane da suke cin wajen ba su ma duk canza musu suna aka yi wasu an canza musu ba canza musu ba ok wasu an canza musu wasu sunan da suka zo da shi da shi aka bar su eh kamar ya misali akwai wani ana cewa hashimu hashimu eh ya koma bulus shi ma akwai ana cewa yusufa ya kuma ya koma joseph akwai wani ana cewa gido abdullahi amin ya koma gido to sauran wani na mutane da aka kwashe yanzu suna ina wanda aka ceto ku tare da su suna ina yanzu suna nan dss dss na ina ekwa da da su a kace suna hannun dss ba hannun ekwa ba ne eh. suna hannun dss na ina na plateau state na plateau state a kace suna hannun dss ba hannun ekwa ba ne sai tambaya akwai bakon ko bakon ya ce na mara sa ya ce masa gano ya ce kai ya ce eh sai ce to ya sha da ake sujada sai ce to shi kenan ba da in Allah nuna mana zan yi amma kuma ka tabbatar in har na bar gidan gidan na tashi daga aiki wannan garanti ne ya ce mu bai sai wani ce to shi kenan ka zo idanu ka kalla ina nema muna kamar za mu zagi zagi ne ban biye shi ba in kyale shi in kwanta washe gari ranar monday da safe karfe biyar na tashi na gama shara in je kwanta na tashi ina ga karfe shida shaura in tashi na wanke kula ta ne wani aiki ya haka in yi mara musu wanki na shirya kayana in wanke kaya in shirya kayana da na gama ya na ce in wani samu in ce mura zan tafi ce a'a shi kan gaskiya yana tsoro ba zai tafi ne ce to shi ba da kuma ni kan in zaɓin da za ka ka taya in fito da kayana sai in kula da katanga ta da da ya yi na maki kamar karfe na misalin karfe takwas na dare a na safe eh da na fito sai suka biyo ni mun a lungu da mun ɓuya a lungu da na ɓuya a lungu sai suka wuce a kanka eh. sai ya eh, eh, na wuce sai suka wuce ya na fito ya canja hanya da na canja hanya kuma kenan to dalilin fitowa da littafan da na yi saboda su zama shaida hmm. a gani jama'a su kalla saboda na san akan na je na ce ɗauke na ke ba za a yadda ba amma in kalli su dole ne ga yadda wani irin littattafai ne na baibuli ok suna yana suna hannun dss ok to sai in fito da su in zo ina neman taimako ina neman taimako ina neman taimako yana da kawo shi ne wannan kawo ya kira gida ya ga musu to ya aka yi lokacin da ka zo za ka fita ta aka yi ka da suka biyo ka sai ka labe ya aka yi har ka haika tanga? na ginin a take a lokacin da suka biyo kan ko kuma a hiran fito yana dula ga tantanga na fito na fita na fara tafiya sannan ga biyo ne na buya a wani anguwa ne tudun wada tudun wada mm. gidan yake mm. ok mm. to kamar da karfe nawa ka fito misalin karfe takwas na safe ko na dare na safe to lokacin da ka fita ko kuma lokacin da kuke cikin wannan gida tare karfe takwas da safe ko na dare to kai waye sunanka nura usama nura usama na ji labarin an ce wato an ɗauke ku tare da ɗan uwanka ne eh. shi me gaskiya haka gaskiya haka da mun da daga kantamu ne eh. na ɗaukan hmm. ina suka ce mu zo wanke musu mota muka ce nan ba yake mu gani ba wannan ba eh. aiki mu bane ba eh. ne suka samu mota suka tafi da mu suka tafi da mu kumfure ufa wasu suka rufe ma wani ɗaki tsawon sati uku bayan suka yi wasu banci suka ce za mu tafi jos to dama kun san jos ne? a mu san jos ba ku ka san jos ba kawai dai kun tsinci kanku ne to lokacin da kuke cin wannan gida me ake muku za ka iya tuna da abin da ake muku a cin gida ana koya mana karatun baibul mm-hmm. da aure da zarin gida mm-hmm. su bita da addu'a mm-hmm. su Allah yana kwanar jama su zuciyar mutum su zama banga su su ci goma shi kan su zama banga Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To jama'a mun ji dai abin da ke fara malam wannan abin da yake nufi cewa kamar 'ya'yan musulmai ne aka sace su yanzu haka ina tabbatar maka sarki akwai wata yarinya Sadiya Idris wala yarinya tun tana karama sai da ta zama budurwa sannan ta kubuto ita ma din aka kai ta har yanzu kitsin yana kotu ba mu gama ba so eh. yanzu haka a banda wannan akwai wani bidiyo da zan sake turo maka banda wannan eh. akwai fasto ɗaya da ya je mai duguri ya haɗa baki da wasu ake ɗiban yaran mutane ya ajiye tsakanin mata da ƙananan yara sama da mutum dubu hudu so yana so idan wallahi zan tura maka odiyon ka saka wanda freedom radio suka eh. je suka ɗauko rahoton so ina so wannan ya zamanto shine mahallin tattaunawanmu mu abin da nake kalubalantar fasto a kan shi mm. dala ina so fasto ya zo mana da evidence ko da guri ɗaya a wace jiha ce a ina ne aka taɓa samun al'ummar musulmi tana adoptin ɗin ta ɗibi yaran kiristoci tana so sai ta mayar da su musulmi mm. wannan shine mahallin da nake so yanzu kuma wannan gidan in wannan ya ce ba gaskiya ba ne to yanzu haka muna da yarinyar da har kotu sai da muka je da su akan kitsinta kuma yarinya tun tana karama ta fita ta bar gida wani sabani ya hada ta da iyayen daga nan aka dauke ta ba ƙara ganin ta ba sai da ta zama budurwa sannan ta kubuto a hannun su sunan yarinyar Sadiya Idris wallahi sarki sai da ta da ku Hausa ba ta ji kuma Jos aka kai ta so ina so yanzu wannan ya zamanto shine mahallin tattaunawan mu da fasto dan muna so al'umma ta gane dan ya faɗi cewa ana musu abubuwa to ni yanzu cikin abubuwan da tunda ya ba da dama in kawo to yanzu na fara kawo wannan ya zama na ɗaya cikin abin da mu muke tuhumar su da shi na rashin zaman lafiya musamman wannan ƙungiyar tasa ta kiristoci ta kan gaskiya domin ba yadda za a yi sarki a ɗaukan maka ƙaramin yaro yana musulunci a ji a canza masa suna a addininmu na musulunci ga aya nan cikin ƙur'ani Allah ce mana ila ikira fid dini ba wanda ake wa tilas ya shigo addinin musulunci na'am ka lura na'am so wannan shine mahallin da nake so ya zamanto mahallin tattaunawar mu da shi fasto kuma na san wa'annan kiristoci ne suke wannan abu kuma ba a kuda ake wannan ba akwai wani yan kudin a Jos ake yin wannan a nan arewa kaga wa'annan yara ne aka ɗibo su daga Gombe kuma ka ji ya faɗi cewa kes ɗin yanzu haka yana hannun DSS a cewa sama da yara da yawa shi ma kuɓuta guduwaye daga gurin kafin daga baya guduwarsa ta sa aka gane cewa akwai wasu aka je aka aka ɗibo su so ina so ina ganin ka ba fasto dama wannan shine ku kanmu mu da muke da shi akan su so in yana da wani abu da zai ce sai ya ce a in in ya ce daga baya in ina da abin da zan ce sai in ce wannan shine abin da zan faɗa to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh pastor ka dai ji abin da ya faru me kake da shi na faɗa a haka Yau sarki zaki na gode. Na godiya pastor. Ah, har yanzu zan so in ji hankalinmu kar mu manta da dalilin wannan program. Don akwai kalmar da shi shek ya faɗa kaman ya fara kamin a fara play videos ɗin nan. Ya. Eh, ban san ni ba ko ka ji kalmar ya ce wayannan abubuwan ba za a taba shiryawa da su ba. Eh, wai in ba dena ba. wai wayannan ababa in ba daina ba za ta ba shiryawa ba na ji haka ya faɗi haka eh, eh, abin da muke neman muna neman mafita ne ah, kuma dole mu lura da kalmomin mu saboda kalmomin su shiga daidai da wanda suke neman su daidai ta zama gaskiya kuma su ta rayuwa gaskiya akwai kalman da an kafa da sai dagula duk abin da ake so a samu a cikin shi sosai um, bari dai kama daga tsakiya wannan ah, video da na ji yanzu eh, ba zan ce karya ba ne amma ina da shakkan shi ka fahimce ni ko ah, don abin da yasa na ce maka ina da shakkan shi sarki zaki ba a zaman fasto sai ka yi karatu na shekara hudu okay kana jina ko <laughs> na ji dai a ciki na ji dai a yace har yanzu shi ya zama fasto eh wai an koyar da su a wannan gidan yawa an haje shi a wannan gida shekara nawa ne yaya me ya zama da shi fasto wanda har ya ce ya zauna a gurin har ya fasto sarki zaki wanda yake zaman fasto sarki zaki ni da nake magana da kai kamin in zama fasto sai da na yi karatu shekara bakwai a wannan layi kadai na zaman fasto ka fahimce ni ko sai ga wani an dauka shi kila ma bai kai shekara daya ba ana mamaki ba ba ba ba ba mamaki yanzu ya ce shi ya kai matsayin fasto to na farkon shakka kenan saboda mutum bai isa ya zama fasto ba sai ya yi karatu na makaranta shekara in ya in ya in zai je degree course ne ya samu admission direct shine zai shekara hudu ya nuna yana da ilimin secondary school ya gama ka fahimce ni ko Ah, har idan ma idan kana so ka zama reverend fada ma sai ka yi shekara tara kana karatu so ah, yawwa fasto wannan wannan maganar da ya faɗa ba gaskiya bane saboda shi ba a zama fasto cikin kwanaki kaɗan na biyu ah, muryan da ya fita a wannan background ba muryar yara ba ne sarki zaki na farko kenan sannan na biyu ina son shi shek idan za mu ma kanmu adalci mu yi ma kanmu adalci <laughs> saboda mu neman mafita saboda ko mu a nan inda nake muna da yanzu haka da nake magana da kai ni karan kai na ina bin kes daya na wata karaman yariyar mu karama ce sosai tunda yake wannan bata kai ma bata kai 16 eh, years ba 14 years ce muna da kes din wanda aka ɗauka ta ita ma a sunan yaron ya yi aure bai zo ya samu iyaye ba ba dalili ba hanya kawai sun hadu a hanya ya dauka ta hajje ya je ya musulantar da ita mun je a karba sun ce ba za a bada ba eh. duka waɗannan cases din muna da muna da cases ya fi dari sannan shek <laughs> ya tambayi wani tambaya wanda na gaya maka ni ah, sarki zaki i am trying to maintain peace because idan na ce zan fara tattauna irin waɗannan abubuwan ba abubuwa bane masu daɗin ji a nan kaduna sarki zaki mun samu problem wanda an tattara matanmu a wani gida wanda ba zan kira suna ba sarki zaki saboda mun ce lafiya muke so uh, an tara matanmu ana musuluntar da su yana a cikin abubuwan da sun kawo one of the crisis na religion a kaduna ah. uh, amma duka wayannan ba su bane zancen zancen because na gaya ma sarki zaki ni ina a Najeriya ne ina a Kaduna wannan dan program da muke da kake shi haka zai iya kawo abin da ba da ba dadi wasu kalame kagan last program da muka yi kagan ma cikin kalame na wani ya ce na zaki annabi to duka wani abuwa ina kokarin avoid din su saboda ba na son abin da zai tayar min da hankali amma idan za mu yi magana sai mu yi magana wanda zai iya taimake mu ya kawo mana mafita kar mu hmm. zamanto kamar muna dai magana ne mu nuna ma juna kawai ba za a shirya ba na farko bayanin da yaron nan ya yi ya ce ya sun tuba an kwashe su ne kawai a sace an ji an hajje su an kwana koyar da su addini sarki zaki za a hajje ka a guri an adol ko da kana da shekara goma sha uku ne yara masu karfi za a je hajje su a ce ba wanda ya samu hanya ya fita sai da suka doki, sai da suka koya musu karatu har sun san karatun kamar rana ɗaya suka fita sarki wani labari in za ka yi shi hankali ba zai karba ba mm, na'am ah, na'am wani magana wani magana an kai shi hankali ba zai karba ba wannan gaskiya ne ah, idan kuma a ah, bari mu ce an sa musu security ne a gurin sun mm-hmm. zauna mm-hmm. sarki zaki ina so tabbatar maka da wani bayani yanzu mu muna da yaran mu wanda suna zuwa su shiga cikin musulunci mu mun san wasu su za su shiga cikin musulunci su ce sun musulunta su karba abin da za ba su kyauta su dawo gida su zo su ci gaba da coci kana ce na ko na'am <laughs> muna da muna da yaran mu wanda za su zo su ce sun karba sun karba musulunci gobe muna kallon su sun karba musulunci kuwa za su je ne su karba abin da suke so su dawo su zo su ci gaba da coci mun san wasu sun su mun san yadda suke rayuwa saboda haka mu ke sa ranar na ce maka addinin kiristanci ba dole kuma ni ban taba wannan labarin ga dai da farko ban ce karya bane saboda don mu balansin magana din saboda ni ina so in samu fax ina wannan abin ya faru wanda wanda office din DSS na wannan wannan labarin yake saboda mu bincika mu samu gaskiyan wannan bayani amma a guri na ban taba jin wannan labarin ba ma yanzu nake jin wannan video kuma ba zan ce abin mamaki ba ne amma zan yi mamaki idan a ce a addinin kiristanci wani ya kama wani a dole ya kulle shi a wani wuri don ya karbi addinin kiristanci to ban ma tsammani addinin kiristanci ba ne saboda babu ko aya daya a bible da zaka qualify wannan abin da kake yi okay okay na gaya maka na gaya maka wani abu sarki zaki na gaya maka wani abu mu a addinin kristanci idan yau baba na ya haife ni ba gashi na baka misali da kaina ba ni fasto ne sarki zaki amma wallahi dan dama yau zan zan tuba zama krista na rantsi da Allah ba wani abin da zai same ni yawancin mutane kace ganin sarki zaki sai su ce sun karba musulunci sai an kore su a gida na ce ma karya suke yi eh. suna suna neman abin taimako ne kawai suna neman abin abin biyan bukata ne okay babu wani ko da yake ya danganta da irin zuriya ko kuma gidan da ka to amma a addinin kristanci babu aya ko da ya ce idan mutum ya addinin kristanci a wani ya taba shi ko kuma wani ya mai wulakanci ta hmm. fahimce ne ko idan kuwa wani abu kamar haka ya faru sarki zaki bari magana a matsayin na mai zaman mai neman zaman lafiya idan kawa wani abu ya faru kamar haka to ba addinin kristanci waɗannan mutane suke saidawa ba Ka fahimce ne ko? Addinin kristanci bai yadda ka takura ma kowa ba ko wanda aka haifi shi a gidan Kirista yau in ya gada masa ya musallanta wallahi babu aya ko diya da za ka yi amfani da shi ka ce ka cuce shi hmm. a Bible. Idan kuwa akwai idan akwai Kiristan da yake jin wannan program sai ya gaya mai ina ne wannan aya take a cikin Bible. Saboda babu ka fahimce ne ko? Saboda haka ni idan Kirista ne sun yi haka to wayannan kristotin sun san ba addinin Allah suke ba sun san ra'ayinsu suke bi sun kuma san tunaninsu suke bi wannan ba na Allah ba ne saboda haka gwanda idan akwai kristan da yake haka ya dira kuma hakan zai ja mishi bala'i Allah ba zai ji daɗin shi ba saboda ya zalunci wayannan yara ya cuce su amma kamar da na gaya maka ni har yau ina wannan bayani ne a matsayin krista amma ban tsammani krista wanda ya san Allah wanda ya san addinin kristanci zai haka ba sarki zaki mm. amma idan akwai idan akwai wanda ya yi to ya yi wannan ra'ayin kanshi ne ko ba addini ne ba yawwa saboda haka muna roƙan muna roƙan muna roƙan al'umma ah, idan akwai kristoci da suke da irin wannan tunani na tallasa ma wani ya shiga addinin kristanci to wallahi su daina amma mu sarki zaki ni da nake magana ina da cases ina da ma case daya wanda ni ne nake handle din shi har yau sarki zaki yana a kotu kana jina na'am kana ina ni ina da case wanda ni nake handle din shi ba wani pastor ba ni wanda ni nake handle din shi na yaren mu da aka dauka aka musulunta da ita wanda karamar yarinya ce ba ta da wayo an dauka ta a sunan aure ba a zo an samu iyaye ba ba a bi ka'idoji ba wannan kuma wannan kuma yana ci muku tuwa kwarya sosai kenan eh a dole sarki zaki ba za ka zo ka ɗauka yaro wanda bai kai 18 years ba idan mutum ya kai 18 years in ya ce yana son ya musulunta ka san ya zama mutum dokar kasa ya yarda ya abin da ya ganda ba na na wanda ya kai 18 kana yawa mm-hmm. yaron da kake ganin kamar yana yana primary school ko kuma yana secondary school sai ka ce ka ya musulunta ka san baka baka yi mashi adalci ba saboda karamin yaro ne bai san abin da yake ba bisa ga dokar kasar Najeriya mutum baya zama kanshi baya taking wani decision na kanshi sai ya kai shekara goma sha takwas idan namiji ne okay ka fahimce ni ko kuma wanda ya kai shekara goma sha takwas a Najeriya duk decision da ya take ba ba ba wanda ya tallasa mashi doka wa ya isa mutum kuma ya yi niyya ne so sarki zaki ina so in tabbatar maka wasu yara za su iya suka wannan problem kila suna neman wani abu ne sun zo da kansu sun zo sun karba addinin kristanci sun karba addinin kristanci an ba su an ba su kuɗi sun zauna ra'ayinsu kuma ya canza a cikiya sai suka deciding su tafi su nema hanya su ce an kama su ne amma ina tabbatar maka idan an kama su ne sarki zaki ta ina aka kama su an sawo an an kawo mota ne an kwashe su an sace su a tai an zo wuri an zo wani gari ne an sace su wanda malama ana ana ba nuna ana neman su ba har ran da aka same su yaya aka yi haka to sarki zaki sai mun samu cikakken bayani kuma ina tabbatar maka ni a matsayina na fasto zan kai wannan labari kuma za a bincika wannan labarin za mu san ina aka samu wannan labari sannan su waye su kai wannan abu insha Allah zan tura maka da bidiyoyin dukan Allah ya yarda zan yi maka haka eh alright ah sa'an nan kuma pastor da kai kokari ah, kamar kan da ake eh, ka okay muna jin ya faru a wanda state ne eh uh, muna ga wurin magana malam Musa zai gaya maka inda ya faru amma na ji yaran sun ce kamar origin su sun fito kamar from Bauchi ne origin daga Gombe ne zuwa zuwa Jos abin ya faru eh, okay wai daga Gombe zuwa Jos daga Gombe aka dauke su aka kawo Jos so sarki da na san zai wannan magana ni da na ɗauko ina zuwa da na ɗauko maka yarinyar da ni yanzu haka kes ɗin sai da yaje kotu wanda suka bibiye fake ɗinmu a baya so bari bari fasto ya magana to muna jin ka fasto check eh, uh, ina son in tabbatar maka muna da mutane wanda suke zuwa gurin mu su ce za su musallinta Baptist sometimes sai su doka kayan su gudu su yi mana sata ba ka fahimce ne <laughs> wallahi wallahi muna da muna da ire-iren su da yawa sarki zaki har ya kai yanzu an ka zo ka ce za ka karba addinin kristanci sai mu yi ma bincike mun barka cikin wahala na karamin lokaci tukunna mu ga ko da gaskiya kake yi hmm. saboda a da an mutum ya zo ya musallanta sai a tausaya mai ya ce za a kashe shi ya ce mutane shi za su na koran shi a nemi guri a bashi karshen ta ya zo tafiya sai ya kwashe ma mutane kayan su ya gudu in ya zo ya karbi kristanci a gunku kuna ba su kuɗi kenan ba a bashi kuɗi idan mutum ya zo ya karɓi kristanci eh. ya koma gida za a kashe shi dole mu nemi guri a hajjin shi a taimake shi da abinci zuwa lokacin da zai tsaya da kanshi Ok. ka fahimce ni okay to yawancin zuwan yaran nan in suka zo suka ce mana za su musulunta in sun zo sun samu hanyar da za su diba abin da za su diba na wanda gidan gidan da aka je su sai su ma mutane barna su ya sama yanzu to amma pastor kamun pastor eh. kana jira kamun ka ci gaba yanzu eh. in ka koka a naka na ji daɗi sosai koka wanda kai cewa yaro shi ya amma yaran su a wurin ku zo su karbi kristanci she <clears throat> sun kai shekaru nawa suke zuwa wurin ku kuke ba su zaki babu yaran mu ba za mu karba yaro ma wanda ya bai kai shekara goma sha takwas a ce ya zo karban addini ba okay sa wanda bai kai shekara goma sha takwas ba ya zo kuna koransa ne wanda bai kai shekara goma sha takwas ba ba mu da dama mu karbe shi mu san laifi ne sarki zaki a daukar kasa sorry kana jina eh muna jinka. ka Eh, a dokar kasar a dokar kasar nan sarki zaki yaron da bai kai shekara goma sha takwas ba kai da ranka ka karɓar shi ka hajje shi ba da ba da izinin iyaye shi ba ok ko krista ne ka fahimce ni ko krista ne yaro ya je gidan ya je gidan mutanen da bai sani ba ba da izinin iyayen shi ba sun karɓar shi sun hajje laifi ne a Najeriya Ok. ka gane ko saboda haka mun san wayannan ka'idodi kuma muna bin su sarki zaki babu yanda zaka ce mun mutum yaro na shekara goma sha takwas eh, ko kuma shekara goma sha hudu zai ce ya karba kristanci a karbe shi haji ni a matsayina kuma kaji bari ga maka wani abin da suke faɗan sarki zaki church nan da suke magana ekwa eh kana jina eh muna jinka ka church da yaran nan sun ce sun karbe su sun haje ekwa eh ne ekwa okay ka san wannan churchin da yaran suka sun kidnap ne su ai sarki saki na ji sun ce eko a gurin okay okay na ji sun ce eko a cikin maganar da suke yi all to kuma bari in ga maka wani abu akwai coci coci wanda ba sa wasan yara kuma eko ɗin na cikin su Okay. ne. Mm-hmm. Akwai cocin da ba za ka ce su yi wasan yara mutum mai hankali wanda ya san su ya karba ba. Wannan cocin coci ne wanda suna da ka'idodi, suna da dokoki, ba wanda wallahi wallahi ko kai fasto ne in kai kuskure a ikwa baka baka baka kwana da ka fahimci ba kwana daya za a kore ko za ya yanke ne za a kore ka ha okay dan kai idan kai wani abu ba ka ke ba ka ba so ce wa kwana daya ai ko za ka za ka je lahira kenan Na'am. Ba za ka je lahira ba. Na ga ai na taba bayani magana da kai nace ba abin da za ka yi a kristanci wanda wani zai kashe ka. Oh, a Hausan ne ka san eh, ya kamata ya kamata bar ka warware kanka sauka wani zai ce ga abin da pastor ya faɗa. Abin da nake nufi da wannan kalma baka kwana daya. Eh. Abin da nake nufi sarki zaki shine ba za ka yi kwana daya a gidan coci ba. Very good. Na'am. Akwai abin da kake yi yanzu wallahi ana jin labari za a kwashe kanka sama a waje a rabu da kai a karɓar lasas ɗinka ekuwa eh suna ekuwa eh ba sa ɗaukan fasto sai an bashi lasas kana jina ko na'am kuma wanda bai karatun fasto ba a eh ekuwa baya zaman fasto okay saboda haka sai ka bi ka'idodi na ekuwa ka san doka ka yi za a maka dokar kasa akwai maka komai da komai kamin ka zama fasto a ekuwa ka fahimce ni ko inda ya ce min wani wannan kuskure zan fara binciken ce to yaya amma ekwa coci ne wanda take da doctrine mai kyau kuma tana da doctrine wanda kasan nan ta yarda da doctrine ɗinka ka gane ko ban samani ekwa za su yi wannan abin dito abin ya daura min kai ya sa ne duhu saboda idan idan an ce ekwa ne ta yi wannan abin to na shiga cikin duhu amma mutum mutum zai iya kuskure ka fahimce ni ko na'am ba na son yi magana nan kamar muna son mu yi gadama ne kawai ko kuma mu ja gadama ko kuma mu lalata eh, abinda abinda muke so yanzu a wani guri sai in ce maka mutum zai iya kuskure idan kuwa mutum yayi kuskure na ga maka kuma kuma na na ma mutane ka shaidi cewa in kai irin wannan abin to ba addinin kristanci bane ka fara ka fara wani addini ne wanda ba na Allah ba very good very good very na magana a murya a murya na fasto ne na sake magana a muryan wanda yake son a zauna lafiya very good idan mutum ya yi irin wannan abun to ba addinin kristanci yake ma ba yana ma kan shi ne kuma wannan ko bai da lada sai dai ya samu bala'i a gurin Allah addini kamar da na faɗa ra'ayi ne addinin kristanci tun da muka tashi a tarihince babu guri ɗaya da annabi isa ya ce ma wani dole ka karbi annabi isa almasihu hmm. babu ko aya ɗaya ba a taba zuwa yaki an ji an ci wani gari a ce dole ku karbe yesu ba ba a taba yin wani abu ba. addinin kristanci addini ne wanda za a fita a yi wa'azi wanda ya ci yana da niyya ya karbe shi ya karba wanda ba da niyya ya tafi abin shi saboda haka in ka je ka kawo wani abu daban to wallahi ba addinin kristanci ba kuma na tsaya haka kuma na tabbatar ma duk wani kristan da yake da hannu idan hakan ya faru akan wannan maganan to wallahi ya yi ma kan shi ne bai ma Allah ba. To eh, jama'a kan shi ne To jama'a alhamdulillah mun gode abinda muke so a cikin wannan zama shine a zaman lafiya Ko mun ja bakin pastor cewa duk a rigingimun da ake gani mutum yana yi wa kansa ne ba yana yi wa addinin Krista ba ne saboda addinin Krista wai abin da ta kumshi shine zaman lafiya. Masha Allah, pastor mun gode maka sosai. To, mu fara jin Malam Musa tunda yau pastor kai ka ce a tugu a gaya muku duk ababen da yake kawo eh, mana ciwon kai. eh <laughs> haka eh. to na ji daɗin haka pastor shi ya nuna a tugume su kuma ka kan da yake bada amsa wallahi ina jin daɗi sosai da kan da yake korewa to ku bari mu ci gaba da malam Musa a cikin wannan tuguman da muke masu kristoti wanda malam Musa ya riga ya faɗa cewa in dai ba bar wannan abu ba ba za ta ba za samun zaman lafiya ba face an bar irin wa'annan ababa to ciki ɗaya muka fara to mu sake jin malam Musa Salamu alaikum. Ah, alaikum salam. Allah ce maki sarki zaki. Maganar da fasto ya faɗa ya ce muna neman mafita ne gaskiya ne dalilin mafitar ne ya sa muka zo muke tattaunawa don mu ji wasu. in ya tabbata abin da suka faɗa damuwa ne mu ɗauki matakin gyara su ma su ji tamu damuwar dangane da su saboda babban abin da fasto ya kamata ya yi la'akari da shi shine yayin da suke zaune a arewa najeriya ko rabuwa ta yi su ba su da inda za su zauna dole arewan nan dai ita ce gurin zaman to muna so mu dawo da aminci irin yadda saddauna ya zauna a matsayin sa na jikan shehu usman dan fodiyo da kiristoci lafiya ya mutunta su ba a san bambancin addini ba lokacin da yake nan to haka muke buƙatar kiristoci su fahimci haka zaman musulmi yake asali domin da zaman mu ba asali haka yake ba da bai kamata a lokacin da Saddauna yake da dama ta shugabanci ba sanda ba su da dama ta shugabanci a hannunsu ƙasar ta zama ka wannan maganar da fasto ya faɗa cewa mafita ake nema Su amma fasto kar ya manta a farko ya faɗa ababen da yake ganin damuwa ne dangane da mu kaga mu ma dole ne yanzu mu faɗa ababen da muke ganin damuwa ne dangane da su wannan kenan cikin maganganun da fasto ya faɗa ya ce akwai matakan da ake yi a zama fasto a karatu so yana so fasto ya gane mukami ta fuskar ilimi daban kuma shiga abu daban yanzu yau wani lokaci sarki zaka ko a musulunci yaron da ya fara zuwa islamiyya wani na iya ganin shi ya sa mai suna malam wani sosai sosai halona so shi watakila tun da ya ga a inda yake an fara sa shi practicing na ya fara yin kaman wa'azin kaga yana iya ɗauka cewa shi ma ya zama fasto ne na'am ina ganin ba yana nufin cewa ya yi karatu da matakan da ake bi ba da shekaru da komai wanda har sai an zama fasto irin yadda ya zama a'a kawai zaman shi gurin haddace aya ɗaya biyu da practicing da ake sashi a matsayin sana kaman wa'azi wannan yake jin kansa cewa kaman ya zama fasto ko baka bane sarki sannan abu na gaba wato fasto ya yi magana yake cewa akwai yarinya 'yar shekara goma ko sha uku ko samtin wani abu makamantansu da ake rigingimu a kan maganar abin da ya shafa aurenta ya ce ya san wannan kitsin. Fasto muna goyon bayan duk wanda ya je ya ɗauki yarinyar ku ƙarama wanda lokacin bai kai ba a mm-hmm. doka mm. ya shigar da ita addinin musulunci kuma ka shi kotu sai kun nemi haƙƙin ku. Sosai. Kuma za mu taya ku. Pastor da na so malam maimaita maka wannan magana ka ji. kaga kaga kaga adalci ko malam wai yana yana goyon bayan ina goyon bayan ku duk wanda ya je ya ɗauki ƙaramar yarinyar da shekarunta a dokar ƙasa bai kai ta shiga addinin musulunci ma ya je ya saka ta ku kama ka shi kotu ku nemi haƙƙin ku kuma ku sanar da mu wallahi za mu goyi bayan ku don muna neman zaman lafiya very good very good very good malam wallahi maganan kan nan na ji daɗinsa sosai za mu yi So wannan kenan. So amma ina so fasto ya sani akwai yarinyar da ta musulunta Yunusa Yelo ya taho da ita Kano ya aure ta. Sarki kasan san saboda wannan saboda ya musuluntar da ita duk wanda ya kalli yarinyar ya san cewa ba wai ƙaramar yarinya ba ce ta balaga. Ga hotonta nan ita ta zo da zaɓinta ta ce za ta shiga addinin musulunci. amma ka san akan wannan aka kai Yunusa Yelo kotu sai da aka ɗaure shi shekara 27 eh ya san kitsin ta balaga ta balaga yarinyar an zo da kitsin kotu daga ƙarshe aka ce ya sace ta ne aka je aka ɗaure shi shekara 27 so hmm. ina so zan kawo ma a ah, fasto wato sannan ma faso ya yi magana ya ce wai akwai wani gida da aka tara mata ana musuluntar da su a nan kaduna don allah fasto kun san da wannan kuka kasa fitowa ku sanar da hukumomin tsaro su ɗauki matakin da ya kamata eh, an tara mata wannan magana don allah fasto kai zama algeshi Inde eh, akwai hanyar da za ka yi ai ni yanzu da na tashi yin magana sarki ai yanzu eh. da na tashi yin magana yanzu ina zuwa ai ban gama ba ma Wannan abin da fasto ya ce yana shakka a kan shi, to zan kawo wanda ba a isa kuma a yi shakka a kansa ba. Domin wanda hukuma ce ta je ta kamo da kanta, ta ce gashi an ɗauki yaran musulmi an mayar da su kiristoci, kuma kwamishinan 'yan sanda ne ke bayani. Akwai wanda ya isa kuma ya ce to yanzu wannan ma yana shakka a kan shi? kashi ke magana? Yana zuwa bari in duba in gani a ta gurin. Dan afuwan da Allah, ban minti ɗaya. kafin in gama in zo in abin nan ka lura na'am gashi nan wannan wannan wannan rahoton ya su wannan wannan wannan biyu da mata shida da suka yi nasarar kamawa da ke satar yara suna kai su jihar anambra suna sayar da su a can cikin yaran da aka samu har da waɗanda aka sace su tun shekaru biyar da suka gabata musamman ma wani yaro mai suna umar faruk ibrahim ɗan kimanin shekaru goma wanda aka sace shi a nan kano tun yana da shekaru biyar da haihuwa kuma bayan sun kai shi jihar anambra sun canja masa suna zuwa onyedika obodo wanda a yanzu ko hausa yaron baya ji sosai sai kuma aisha muhammad abdullahi wacce suka sace ta tare da mayar da ita a nan bara suka kuma sayar da ita tun shekaru uku da rabi zuwa hudu da suka gabata ita kuma an sanya mata suna ozioma obodo da kuma wata yarinya amira awwal yar shekaru hudu da husna salisu ita ma yar kimanin shekaru hudu da haihuwa sai kuma usman muhammad dan kimanin shekaru biyar wannan yaro usman muhammad da ko sunansa bai sani ba na karanta alkur'ani da hadisi a bakinsa Otuman. Otuman. Eh. ya sunan babanka babanmu mm. Sunan shi baba. Sunan shi baba. Ka iya karatu? Karanta mu inji. Alhamdulillah ya bil alamin. Ayyamanu yayi. Malik yawmiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين iyayen yaran sun bayyana farin ciki da godiyarsu ga Allah da ya bayyana musu 'ya'yan nasu bayan da aka ɗauki tsawon lokaci. wata ta kirawo ni take ce mun in zo an ga Haruna da wani inyamuri a cikin adaidaita sahu ya canza mai kaya yanzu kan kalli yaron ga can ma kayan da yake jikinsa kayan da inyamurin ya sa masa ne. so aka canza mai kaya aka same hula ya masa aski so shine aka kama shi sanadin sa wa'annan yaran da su gaba ɗaya duk aka gano su inda suke a garin Onitsha Mr Paul One shine jagoran barayin satar yaran ya ce ya kai kimanin shekaru goma yana wannan mummunar ɗabi'a kuma dibinsa ta cika ne lokacin da ya saci waɗansu yara guda biyu a ƙarshen watan jiya They are So the first one she gave me 150. second, the other one 150,000. So How old is the child? Eh, That time, the first one, the first one is four years old. A gefe guda ma dai kwamishinan 'yan sandan jihar Kanan ya ce rundunar ta kama wasu yara matasa guda biyu Buhari na Ali ɗan kimanin shekaru 22 da To, kadi Allah taimaki sarki zaki. Da kai tare da kai shek. So, in wancan shakka ake wannan hukuma ne, sannan na tura maka wani audio wanda gidan rediyon freedom ta ɗauko rahoton abin da ya faru wani in wannan ka a ai ɗaiɗaiku ne da Allah ka duba ka sanya odiyon nan da na tura maka na wannan abin da gidan rediyon freedom na tura maka ko ka gan shi eh ya zo to dan Allah sashi ka sashi wannan tukuna kamin in sa mu saka wannan wannan na biyu eh, saka ina so ka saka su tukunna sannan sai in karasa magana ta ka ji wa'annan yara ne musulmi aka ɗauka amma ka ji aka pastor da yaro kan waina na so video na yayi magana a kansa saboda point kai wai kai miss point sa kamin ya a saka masa na biyu yayi magana to to bismillah pastor muna jin ka ka san na gaya maka cewa duk abin da za a yi a yi ma juna adalci ko haka to zaki zaki to dan darajan annabi ba <laughs> rayi yara ne wa'annan <laughs> Eh. wannan sarki zaki ba ka hada shi da addini kana jina okay okay wannan ba za a hada shi da addinin ku ba wannan bidiyon da kuke playing yanzu ba ka hada shi da addini sarki zaki okay saboda mu ma karan kanmu muna cikin wannan wahala kana jina na'am wannan ya sace yara ne ya je ya saida kuma wanda ya sayar masu ya saida masu da yaran nan kristoti ne ka fahimce ni na'am dan Allah mu yi ma juna adalci ya zo kai shi yasa na ce da ya yi haƙuri da ka saka rahoton wannan fasdan ina so ai ka so ka shi ma shi shek ya ce wai idan wancan karya ne wannan zan ce karya ne to ai ina kokari ma eh shi yasa eh, pastor da na roka wala Allah kan ya ce ba magana muke yi ba da mu bare karkare wala Allah akwai abin da yake son ya samo a cikin wannan abu eh ya kuri fa magana da muke yi sarki abin da fa muke magana fa ba eh. maganan barayin yara ba kowaye magana ce da aka ɗauke su an canza musu addini ko ba a canza ba wani addini aka kai su ita ce magana da muke yi fa to malam bari bari bari mu saka audio sa sa audio da nake muku yanzu haka an ban kaɗo asirin wani fasto wanda kawai ya yanki fegi a wani daji da ke birnin benin na jihar edo ya buɗe sansani yana ajiye yan gudun hijira waɗanda suka guje wa yaƙin boko haram wannan fasto mai suna salaman falorin sho ya buɗe wannan sansani tun shekarar alif ɗari tara 1990 inda yake samun tallafi daga manyan majami'u daga kasashen waje sai dai a lokacin da yaƙin boko haram ya kamari sai dinga aikawa mai duguri ana ɗebo masa yara yana ajiye sa wannan sansani inda yake fakewa da yaɗa addinin kirista Manchester. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya yi binciken kwakwaf akan wancan sansani inda ya hira da wasu daga cikin sama da yara dubu hudu da ake zargin dukkaninsu an ɗabe su ne daga yankin arewa maso gabashin ƙasar nan da ma wannan yanki namu na arewa maso yammacin wannan ƙasa. Binciken dai ya gano yara sama da dubu hudu da zaurawa iyayen marayu da aka kashe mazaje sama da guda ɗari hudu da ke wannan sansani. Binciken na AFP ya gano yadda ake zargin fasto yana zaɓar wasu daga cikin matan suna yi masa hidima. Masu bincike daga hukumar lura da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF sun ce akwai zargi mai ƙarfi da ke nuna yadda faston ke lalata da waɗannan ƙananan yara. Waɗannan kuma suka iya da zarafin zarafinsu ta hanyar duka da ke illata su ko hana musu abinci. Wata mai suna Rahila yar shekara goma sha shida da take amincewa da mika masa ya kai bori ya hau ta bayyana cewar irinsu da suka ƙi mika kai sukan sha duka domin idan ya fara dukanki baya tsayawa sai ya ga jini ya ɓalle miki ita ma wata ƙaramar yarinya mai suna Hauwa ta shaida cewar ta sha duka ne bayan da ta ce yunwa ta dame ta ta buƙaci abinci ta da cewar yakan yi duka da duk abin da ya zo hannunsa wannan fasto yana aikawa da dillalansa ne zuwa maiduguri waɗanda suke yi wa iyayen yara daɗin bakin cewar za a inganta rayuwar yayan nasu kamar yadda wata uwa mai suna rakiya wacce ta aika da 'yayan ta biyar zuwa wannan sansani ta bayyana wani ma'aikacin tsaro da ke cikin tawagar jami'an tsaro da ke rakiyar abinci zuwa sansanin 'yan gudun hijirar ya samu shiga wannan sansani inda ya ce abin da ya gani ya jefa shi cikin garari da kuka ya ce da idanunsa ya ga yara matasa daga shekara ashirin zuwa shekara uku su sama da dubu hudu a wannan sansani galiban su musulmi ne da ke magana da hausa amma fa zancen addinin musulunci sai dai idan an sake basu kalma domin ya ce duk an sauya musu addini wannan jami'in tsaro da ya nema a sake sunansa kasancewar har yanzu yana aiki ya yi kira ga manyan arewa da jagororin musulmi da su duba wannan matsala maimakon ba koko kan wani abu da bai taka kara karya ba idan an kwatanta da wannan al'amari. Hmm. To, Malam Musa, me kake nuna haka? Daga ƙarshe abin da nake so in ce. Okay. Idan wancan ya ce na farko dai na farko bidiyon da na saka kaga ya ce ba da tabbas zai je ya bincika to kafin ya yanke hukunci ya kamata ya je ya bincika da abin ya faru daga Gombe zuwa Jos ne ɗaya kenan kuma ni na faɗa maka a sarki zaki yanzu haka akwai yarinya mai suna Sadiya Idris idan kana buƙatar in zo da ita ni ta yi magana da kanta haka mutane su gani wacce aka ɗauka ɗin ba wai ma labari ba a'a da gaske tana ƙaramar yarinya aka ɗauke ta aka je aka ajiye ta wani fasto a nan kaduna ya mai da ita shi tun tana ƙarama a jos take karatu amma tana zama a nan garin a can gaban wajejen Lahu. Hmm. sai bayan da yarinyar ta kai budurwa sannan Allah ya kubutar da ita wannan akwai shi so uh, abu na gaba da ya ce wannan sai na kawo wannan wanda gashi sai ya ce barayin yara ne ba maganan barayin yara muke yi ma da maganan barayin yara ne da aka ɗauke su wani addini aka mayar da su ai an yi din su ne zuwa ga addinin kirista ko Sannan abu na hudu wannan shi fastan da wannan kamfanin dillancin labaran suka dai suka yi bincike wanda freedom ta zo ta karanta labaran da hausa kana ji fa sarki zaki sa 'ya'yan musulmi sama da dubu wajen dubu hudu sai a zo a samu mace a lallaba ta ta da yaranta da sunan za a ji ko a yi musu kaza a kaza daga ƙarshe sai a zo a riddantar da su ta yadda za a canza musu addini a canza musu suna da mata da waye da waye so ina ganin idan fasto zai yi magana yanzu to sai ya haɗa duka yanzu in yana da abin da zai ce sannan ni akwai mal abdullahi babayar na taɓa haɗa ka da shi ranar nan kun gaisa sarki eh. yadda fasto yake ɗan kudancin kaduna haka mal abdullahi yake ɗan kudancin kaduna yadda kake kirista haka yake kirista a daya musulunta so ina ganin in ta kai ga kana so ma sarki shi ya zo tun da shi ya san kudancin kaduna kamar yadda fasto yake ɗan kudancin kaduna Su tattauna da shi ka jima mai ke faruwa a kudancin Kaduna shi ma Abdullahi ya baka labari lokacin da ya shigo musulunci irin kalubale da matsaloli da ya fuskanta duk wannan muna iya tunda maslaha muke nema muna yanzu ka san cewa idan mutum ya zo ya ci ya musulunta sarki saboda gudun matsala a nan garin Kaduna sai in ce a nemo police station mafi kusa eh. mutum ya rubuta statement da kanshi cewa shi ya musulunta Hmm, Yau eh, saboda in ba haka ba yanzu abu yana da sauƙi. Mutum ya zo ya ce ya musulunta ku riƙe shi ko mace ta ce ta musulunta daga ƙarshe a zo a ce kun yi kinnafin ɗin mutum ne. Hmm. So shi kuma kitsin kinnafin yanzu da an jingina maka shi ka'idar jami'an tsaro duk girman ka don mutuncinka sai sun tsare ka sai dai in bincike ya nuna baka da alaka da abin. So mu yanzu matakin da ma muka ɗauka kenan. In ka ce ka musulunta sai mu kai ka police station mafi kusa. mu ce to ka rubuta statement da kanka hmm. cewa ni wane daga guri kaza mai suna wane kaza da yanzu suna na kaza ni na shiga musulunci da ganin damata sai da ko da rigima ta taso sai mu koma gurin wa gurin police station saboda daga nan za a faru rigiman saboda kaucewa matsala so wannan na faɗi ɗaya daga cikin damuwar al'ummar musulmi ne kuma wannan abin watakila idan ka buɗe waya mutanen da ke garin Jos za su bugu su faɗa maka daga ƙarshe a sarki mun tattauna wasu abubuwa sun wuce wannan abin da aka ci ya faru a garin Jos ne a garin Jos ɗin nan ne fa aka tare mutanen Shehu Ɗaya rubuta aka yi musu wannan kisan ka lura a garin Jos ɗin nan ne yana ɗaya daga cikin garuruwan da al'ummar Kiristoci suka fi yawa amma ba a zaman lafiya wanda maganar da fasto ya yi a baya ya ce akwai wai in an taka ka inda aka fi ka ƙarfi kai ma sai ka koma karama inda ka fi ƙarfi ina ganin maganganunsa ya nuna haka so kaga tun da dama suna ganin suna da ƙarfi a gurin suna da yawa a gurin so watakila a dutsen ba mu san a ina aka taka sama suke ganin ya kamata su dawo nan su rama so wannan ni na faɗi ɗaya daga cikin abin da zai dinga kawo a samu zaman lafiya ku yi wa'azi ku bayyana wanda ya gamsu zai zama kirista ta fuskar dalili ya gamsu amma ɗaukan yaran mutane musulmi ƙanana a je a ajiye su a wani guri ai ƙoƙarin sai an shigar da su cikin addinin Kirista tsakani da Allah sarki wannan abin ba zai kawo ma al'ummar al'umma zaman lafiya ba wannan kuma ita ce magana ta gaskiya lillahi tsakani da Allah in kuma akwai inda mu muka taɓa kwatanta irin wannan aka ɗibi al'ummar su aka je aka ajiye su a wani guri aka yi ƙoƙarin sai an addinantar da su don Allah ina so ko ba a wannan zaman ba a zama na gaba fasto ya zo da dalilan shi ba ya zo da dalilan shi ya kunna ya ce gashi a guri kaza da guri kaza da guri kaza ya faru wannan shine abin da nake so so kaga in ba ma yi musu sarki to ya kamata kasi mana tunda ana neman a zauna lafiya ko na'am kuma ni na yi alkawari idan da za a samu na faɗa a nan wajen na ce yanzu ina so gidan da ya ce in abin ya faru ne a baya kaga muna buƙatar mu ji idan ko yanzu ne abin yake faruwa an tara matansu ana musuluntar da su ta hanyar ƙarfi to da Allah ina buƙatar ya sanar da mutane on iya yanzu nan take wallahi da mun gama za mu sa yau ɗin nan ba za a kwana ba wallahi kafin gobe hukuma sai mun sa ta ɗauki mataki akan abin ai ba wanda ya fi karfin hukuma very good na'am eh? na'am gaskiya inda addinin mu bai yarda da haka ba ba za su je su yi wannan da sunan addinin mu ba kuma mu zara musu ido suna sani so muna buƙatar mu san gidan mu san su waye suka yi so da haka idan ana maganan zaman lafiyan ƙasa a cire maganan yanki ko yare ko addini ita ɓanna duk wanda ya yi ta maɓannaci ne to ka kau da kai daga kanshi a hukunta shi inda muna yin haka wane wai dan musulmi ne yayi abin da ba ne ba ba abin da ya dame ni yayi ba daidai mutu a hukunta shi gobe kai ma naka in yi abin da ba daidai ba yayi ba daidai mutu a hukunta shi dan Allah za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba wallahi za a samu zaman lafiya wannan shine saboda haka wannan shine abin da zan faɗa saboda haka kana iya ba fasto dama watakila yana da abin da zai faɗa akan wa'annan bidiyoyin da aka sa na ƙarshe da wannan rahoton. Ah, assalamu alaikum, Pastor, muna tare da kai. To na gode sarki zaki. Ba godiya pastor. Kamar da Sheikh ya rigiya ya magana ya su ya conclude dan maganar da dadi. To. <laughs> Masha Allah da am. Ka gani mm. abinda abinda muke so eh, sarki zaki. Na'am. Na gaya ma ni ina Kaduna ne. I know the I know the implication of what I am doing. Kana ji na? Na'am. eh kai kana da nisa kai shek ya san abin da nake faɗa amma kai kana da nisa ba za ka sani ba okay ka fahimce ni ko me i know the implication of this program i'm doing ko kristotin suna ganin ba na bin magana yadda nake yadda ake so okay amma ni amma ni eh ko akwai yara da yara suka riga suka kira ni suna nuna min to me yasa ba na tattauna abin yadda ya kamata okay wato suna ganin ka, go hard kamar kan da shi yake yi okay akwai akwai akwai akwai akwai maganganun da suna tunanin ya kamata a ce ina yi amma suna ganin ina kauce ma maganganun mm. to amma abin da yasa ka gan ina yin shi haka okay one i know the implication i know where i am and uh, kuma ina son mu samu mafita ne ka fahimce ni gaskiya ka ce mana tushen wannan zamar shine mu tattauna hanyoyin da za a samu zaman lafiya haka yawa kuma wasu abubuwan da suka wuce ma ni a wuri na abin da ya wuce abu ne wanda sai mu dai tattauna mu yi ma mu yi ma mutane mu fada shage ma mutane shi fada nema yi ma mutane mutane na fada sai ga an samu mafita amma kamar da na gaya maka a ranar akwai abun da tattauna musulmi da krista a Najeriya in za mu bi abin da ya wuce a baya ne ba za mu yafe ma junanmu ba sarki zaki mm. ka fahimce ne ko in za bi abin da ya wuce daga baya ba za a yafe wa juna ba abin da ya faru a baya ne ba za mu yafe ma junanmu ba hmm. ka fahimce ne ko saboda haka sarki zaki akwai wasu abubuwan da ma idan za mu yi ma kan adalci ba abin da za mu hada shi da addini ba ne ka ga yanzu kamar zancen yaran da sarki zaki yaran mu anan ana kwashe su in yamare ka san da aka yi yaki sarki zaki bari in koma daga baya ka fahimce ne hmm. da aka yi yaki na biyafara an kashe inyamurai da yawa sosai hmm. yanzu inyamurai suna ɗan ƙoƙari ne suna tara kawunansu <laughs> kuma su inyamuran nan inyamuran nan ba yawan ya suke da shi wanda a gurinsu state yaran suna nema ne wannan arewan namu kuma mun sake yara barkatai sarki zaki kana jina hmm. a arewa idan ka zo za ka gan yara suna yawa a kan titi bara suke wasu an dauka su daga wani state an kasu wani state daga wani state an kasu wani state ka fahimce ni ko so wa'annan mutane wanda ya samu dama a cikin iyamaran nan ya samu yaron da zai sace ba ma iyamare ba bari mu ce wannan abun generally amma ina so in sanar da kai cewa abun da suka yi sata suka yi sun ji sun saida sun karba kuɗi sarki zaki yau idan an kawo yaro ya zauna a gidanka wanda addini zai yi musulunci zai yi a batun darajar annabi ba magana nan ya kare kenan anan ba in an kawo yaro yau gidan ka, sarki zaki yaro na shekara shekara goma karamin yaro ne an kawo shi gidan ka, kai kake shi abinci kai kake shi sutura wanda addini zai yi musulunci musulunci zai saboda kai musulmi ne kai za mu yi maka mu'adalci now uh, wa'annan mutane sun dauka kudin su ne sun siya yaran nan a gurin ko musul ko krista ne ko waye ya sata ya je ya saida a ah, yaushe kenan ake sai da ya cikin zamanin nan eh a ah, ba baka ji kasar din ba ai ka ji abin da ya faru ai baka ji abin da mutumin ya ce ba yaran nan ya ya da musu ya sai eh to amma amma a zamanin nan abin da zaka yi tunani wanda ya sayar da yara eh. da wanda ya sayi yaran dukkan su dukkan su eh, eh, ba ba abu daya ke rufi ba wanda ya saya yaro ya saya mutum yawwa sarki zaki ai point din kenan yanzu wa'annan mutanen ba su yi wannan abin a sunan addinin kristanci bane ka fahimci <laughs> yanzu kake magana yanzu nake jin daɗin magana kai baka fahimce ni ba daga farko okay abin da nake nufi wa'annan yaran ba a sace su a sunan addinin kristanci bane na'am an sace su ne an sayar ma wanda yake neman yaro okay wanda ya sace su bai sace su akan matsayin ya sata don a musulunta da su bane Mm. a zama da su kristoci ba ne ya sace su akan yana neman kuɗi ne ka gane ko ya zo ya sayar ma wanda ke bukatan yaro wanda ke bukatan yaro kana zama da shi kana bashi abinci dole ya zama kristi ya zama addini da kake kake bi ka fahimce ni ko wancan kenan na biyun na biyun sarki zaki na wani ko an ce pasto ne ya tara yara yana abin nan sarki zaki ah, wancan kuma ra'ayi shi ne ba addinin kristanci ba ne Mm. ka fahimce ni ra'ayin shi ba addinin kristanci ba ne wancan kuma baya yin abin da yake yi saboda wayannan musulmi ne ya dama idan ka ga mutum yana haka ya saba yana yi ne ka fahimce ni ko ya saba yana yi ne ko da kristotin wanda ya tara su a gurin ka ga zaka je ka samu shi yana yi da su mm. ka fahimce ni ko now uh, the reality there is idan ka duba labarin mutanen da an ce ya kwashi mutane ne wanda suka fita daga cikin yaki da boko haram cikin wahala ka fahimce ni ko hmm. suna neman mafita ba su da option so is taking advantage of them kuma mun yi abin da daura mun kai a wannan labari kuma sarki zaki sai an ce an ba ba faɗa sunan police ɗan sanda da ya bada wannan information ba wannan laifi ne ba wai ba wai laifi bane da aka yi ma musulmi ba fa national laifi ne international laifi ne ka fahimce ni sarki zaki na muna tare da kai ina shan ruwa muna tare da kai faso muna tare da kai wannan laifin da bawan Allah nan yayi idan haka ne idan yayi ba laifin addini bai ma bai ma musulunci bane laifi yayi ma kasa ne laifi na'am ka gane ko na'am bai ma yi ma kasa laifi ba yayi ma turawa ne laifi yayi ma turawa ne laifi ya ma yi ma turawa laifi saboda akwai akwai abin da muke kira Child Right Act ni memba ne na Child Right Act. Okay. Kana jina ko? Okay. Yau idan na sami irin mutumin nan sarki zaki, yau zan hada shi da tura za a wulakanta shi ko uban shi waye ne a Najeriya. Kowa yake dagara da shi a duniya. Okay. Wallahi za a kulle shi sarki zaki sai ranar sai ranar da aka gan dama sai zai iya je prison shekara shekara 25 dole ne wannan. Mm. Ka fahimce ni ko? Okay. Ba yaron musulmi ba in yayi ma yaron ko ma yaron waye. na rantse idan a ce ni na san shi dole sai ya samu shekara 25 a prison saboda saboda ni memba ne na Child Right Act a ko ina a duniya yaro na da yancin shi yana da daman shi idan ka wulakanta yaro sarki zaki dole ka shiga uku sai dan Allah bai sa kun samu wanda zai zai bi hakkin yaron ba wannan gaskiya ne ka fahimce ne ko saboda haka ni na aiki da na aiki da sadda children ka fahimce ne ko kana kana jina sarki zaki muna jin ka sosai pastor na yi aiki da sayar the children so na san yancin yaro ba musulmi ba ba krista ba ba ko ko wanda addini yake ya sarki zaki a Najeriya wanda uh, the country director na sayar the children lokacin wanda lokacin da nake aiki da lokacin da na aiki da su musulmi ne ka ce ne? sosai to kuma idan musulmi ne ashe ashe save the children suna aiki da musulmi suna aiki da kristan saboda haka ni a ce ana boye sunan wanda ya kawo wannan labarin ga ba adalci mm, ya kamata a bayyana da shi a walakatar da shi sosai in dai ka isa yaro gaskiya ne na ce ma sarki zaki ko kin na ya faru shekara hamsin ne da suka wuce yau idan na yau yadda na doka wannan magana yanzu idan na ga dama ina san channel da zan je sa a tada maganar nan sabo a tona asirin mutumin nan sannan church kuma su karɓa lasin lasin din shi mm. ka fahimce ni yau yau idan na sani kamar yadda ce yau na san inda labarin nan yake sannan kuma mun bincika ba a kama mutumin nan an an an an dili da shi abin da ya kamata ba ni ban da ko su da zan da zan yi kes da shi amma na gama yau yau ina ba international community wannan kes na ce maka za a je a tada wannan kes yanzu yanzu a kama shi kuma idan church suka san wannan maganar sarki zaki ina tabbatar maka lasis ɗin shi sannan a hana shi hawan bagari ba shi ba fasto bane na'am Na'am. Ka ko? Na'am. Ba zai taba zama fasto ba da wannan da wannan zancen a kama shi da irin wannan laifi sarki zaki shi ba fasto bane za a ba shi horo za a karbar license ɗin shi. a church sannan kuma ni ina tabbatar maka church ma da kansu za su bi doka su mika ma gwamnati a dilin da shi idan mm. kuwa Allah ya sa a ce na san wannan labarin yanzu yadda na san wannan labarin a ce na samu kan labarin wanda zai ban talle zallan da abin ya faru idan gwamnati idan mutumin nan baya hannun gwamnati yanzu za mu sake mu magana ko bayan shekara na ne za a iya tada wannan magana kuma yana da wanda za su in daily da shi very good very good sosai ka fahimce ne ko ba musulmi ko ma waye ne ko mara addini in kai mishi in yaro ne ka taka shaka ba za mu yadda ba ka fahimce ne ko saboda haka wancan bai yi saboda addinin kristanci ba na farko kenan na biyu na uku sarki zaki mu a matsayinmu na kristoci na riga na gaya maka dan an kira mutum da suna Daniel ko kuma Ibrahim ko sorry ko kuma David bai zama da shi Krista ba. Okay, okay, okay. Ba don an kira ka da sunan Kristanci bai zama da kai Krista ba. Mm. Ina son malam ya sani cewa ba muna da yara wanda ba su taba zuwa ba su zuwa church. Mm. Amma sunayensu na church ne. Okay. Ka fahimce ni ko? Yeah. Iyayensu sun haifi su kristoci ne an ba su sunan kristanci amma ba su zuwa church ba su yin komai tare da da mutane a church saboda haka mu muna son shek ya sani da kuma jama'ar musulmai su sani cewa wallahi ba ma goyon bayan wani ya ci mutuncin yaro a najeriya ko kuma wani ya sace yaro ya kai wani guri mu idan mutum ya sace kai ba yaro ba duk wani wanda ka sa shi dole ya shiga addinin kristanci wallahi tallahi kana da haƙƙin mutumin nan kuma Allah ba zai barka ba Allah ba zai barka ba ah. mu addinin mu an ce kai wa'azi ne in kai wa'azi wanda yake da wayo ne ma in ya ji wa'azin ya tuba ya gane cewa ya yi kuskure ka ba shi dama ya karar annabi isa ka fahimce ne ko ya amma amma wanda bai san komai ba ka zo ka ce dole ya karbi annabi isa ka cuce shi bai san addini ba bai san ma abin da kace karba ba to ka ga baka yi mai adalci ba saboda haka mu roka muke yi a ci gaba da karfafa mutane a ci gaba da ba mutane hakuri idan hakan ya faru dan Allah shek ina roƙan shek a daga bangaren shi zuwa bangare na ni ina cikin members na child right okay ka gane ko na Kaduna state inda shek yake hmm. saboda haka dan Allah kuma muna da muna da commissioner a Kaduna state yanzu wanda ba ta wasa sarki zaki ka fahimce ni ko muna da kwamishina wanda ba ta wasa ba ta son reni ba ta ba tana da mugun amma amma amma anan anan kamin ka ci gaba eh. magana mai muhimmanci wannan Charles eh, Rice app nan da kai maganansa mun san eh. cewa uh, karfinsa a turai yake ko ba haka ba ah, sarki zaki sarki zaki mu mu anan ma muna kai gwamnan mu fara Kaduna eh eh eh da ka bari na kare magana na eh karfinsa irin wanga abu koyo ne a tun na ce turai wala Allah tallafi ko menene wala Allah ba shi ke samu ba amma karfinsa turai ne saboda yau ya muna amfani sosai ai kaga ko mu za mu iya mu shiga ciki saboda yau wani amfani ya kamata a ci wannan magana malam kuma ya shigo cikin wannan magana saboda ya very important ka gane saboda yau a turai ai ana yi ne kuma in mun same shi a najeriya shi mu ce alhamdulillahi saboda ba mm. a so a ga yaro ya walakanta saboda kan da manya ke cewa yaran jiya manyan gobe ko ba haka ba yaran yau manyan gobe to a nan ba za a da a ga yaro ya kan titi just like that ba to ko kuna tsaye a bayan yaron ne shi dai a'a an yi wa yaro a ah, illa iyayensa su yi wa yaro illa ko kuma a yaro ma'aifinsa ya masa wani ya duke su kai wani abu ne kawai ku tashi ku tsaya ma yaro ko dai a irin yara masu yawon titi ana kama su ana basu su education ana taimaka ma yaran da ba su da karfi ana duba ana taimaka musu ko da ma komi bai same su ba to sarki zaki na'am bari in ga maka kaga a Kaduna state eh gwamnan mu bai dauka wannan abin da wasa ba wasu gwamnoni ma na san ba su dauka da wasa ba. Ɗan rufai. Barin ga eh, maka abin da ya faru. Kwanakin baya an sa ana kwashe almajirai ya su mai kawo tashi hankali. A'a, <laughs> ah, ah, na shi nan ya yi ƙarfi, an mun ga wanda ya yi. Ai zan ce Malam Musa ya shigo ciki. An bi almajirai cikin gidansu, gidan makaranta ya kama masu da ya <laughs> Eh, eh. Wa'annan almajirai, eh. an ka kawo yaro makaranta, kai ma yaro adalci. Okay. tun da ana almajiranci sarki zaki eh lokacin ido bai waye kamar yanzu ba gashi yanzu muna kuka ana sace yara ba eh ka kawo yara yaro da zai bara har ya kai wani guri wasu ma sai bai san hanyar da zai koma gida ba ka fahimce ni okay idan aka sace yara na yanzu zaka ce zaka ce menene ai eh, shi malam ya kawo doka ne ya ce a bi ka'idodi na kawo yara karatu ka fahimce ni ko okay ya kawo ya kawo doka ne yace a bi ka'idoji na kawo na kai yara karatu in za ka dauka ya to ka kawo shi karatu kar ka kai shi wani state mai nisa ka fahimce ni okay ka kai shi state wanda za ka iya kana zuwa kana duban shi kuma kada ya zama lallai sai ya fita ya yi bara kamar ya ci abinci a making wani arrangement wanda zai iya yana cin abinci in ma zai bara kare ya je da nisa ka fahimce Allah wannan magana kan da kai ka fahimce shi kenan which is very very good amma ka fahimce cewa kuma okay mun fahimci haka a ina zuwa ai anan mu abin da mu muka gani kaga wala Allah zaka kara mana hasken bayani ne ba mu sani ba mu abin da mu muka gani yara eh. kamar in an ce ba su da wurin kwana ko menene daban amma yaron da bai bara shaka bi shi cikin gidan masallaci gidan makaranta da asuba suna bacci ba yaron da ke kwana waje ba ai muna batun yaron da ke hanya waje akwai yaron titi DJ amma abi yaro har cikin gidan makaranta a kama shi a ɗauke shi a kai shi police station <laughs> wani yana da bambanci da yaron da yake da gata da wanda bai da gata eh ba na ga maka matsayin wanda ke gefe na ga maka ina cikin abin na sani ai sani ke tambaya ka malam ya shigo yanzu zaka ne ba zai magana ka kare magana malam zai shigo cikin wannan kadiya yana da kyau kamun mu ci gaba yawwa ko eh. abinda muke cewa sarki zaki eh, eh shi abinda gwamna ya yi niyya shi bai ce a ji a kama yaro a gidan kowa ba ka fahimce ni ko eh. malam ya ce a kwashe almajiran da suke kan hanya umarnin shi kenan ka fahimce ni ko to amma sarki zaki barin tabbatar maka idan ka zo yanzu akwai wani akwai wani abin nan da malamai sun kawo yanzu ka fahimce ni kuma ni karan kaina ina jin daɗin shirin malaman yanzu kusan kowanne yaro da ke almajiranci idan ya fara wayo za a koya mashi sana'a ka fahimce ni mm. yanzu ni kaga dai ni ba musulmi ne amma ka san na san wannan yanzu yawancin yaran suna da sana'a wasu yara ga suna yankan farshi wasu za ga suna shusha yana. ka fahimce ni mm. ni da gangar wata rana zan zauna bana bukatan a yanka min farshi amma in na ga yaro na yi sai in kira shi don in encourage ne shi okay ka fahimce ne ko saboda na san ya zo karatu ne kuma yana neman abin da zai ci abinci da kuma wanda zai zai ka zai taimake kanshi saboda haka ba sai na jira ya ba na bukatar abin amma zan sa ya zo yi wani lokaci takalmi za a wanke shi a rana ya kai so uku ko so hudu saboda na gan yaro ne wanda yana almajiranci na san na san sana'an nan ba wai sana'a da yake so yake ba to kaga idan an ci gaba da wannan style sannan yaro ya san gurin da ya fita ko yan jima ya koma wasu yaran ma za a saka su ba ka san ma malamin su ba a lokacin very good to bari mu bari malam ya shigo cikin wannan magana ya yi very important to bismillah sheikh eh abin da ya shafi uh, maganan wato asalin abin da muke yadda fasto daga ƙarshe ya tike da cewa idan muka ce ba za a yafe wa juna ba so ni kuma abin da ni nake cewa farko kafin in zo maganar da ya taɓo ta ƙarshe maganan almajiranci cikin maganganun da ya sarki ya kawo maganan inyamurai da waye da waye sama ba mu sani ba fasto ko akwai kyasa-kyasai masu ɗiba yaran nan a tun da dai ɓarayin yara ne ko maganan arewa ce ta dame su lala ko kuna da kyasa-kyasai su ma naku yaran a matsayinku na kiristoci daga nan suna ɗiba su je su siyar a can ai da ka lura eh, so so kaga mu mu muna da evidence akan wannan cewa gashi suna yi so ya kamata fasto ya zo mana da evidence cewa eh lallai su ma ana ɗibar yaransu na kiristoci ana zuwa kudancin najeriya a siyar to sai mu san cewa matsalar da mu da su duk ta shafe su kamar yadda ni na kawo dalili abu na biyu kuma shine abin da ya shafi yadda ka faɗa mm. fasto a mu tsoron Allah mu faɗa wa juna gaskiya ta yadda a kowanne a inda matsala take mu kalli ina ne aka fi samun rigingimin nan da matsalolin nan da rashin zaman lafiyar nan mun yi magana da kai yanzu kaga inda muka kawo misalin nan da shi cewa abin nan ya faru garin jos ne tsakanin fasto da Allah Jos musulmi ne suka fi yawa a jisko kirista ne tambaya eh. kirista suka fi yawa a Jos kirista suka fi yawa a Jos kamar yadda na ce inda kake zaune a Kaduna kudancin Kaduna nan da inda kirista ya fi yawa so dalilan da ya sa inda kuka fi yawa ake samun rigima a gurin da yawan kashe-kashe fasto in dai muna son faɗa wa juna gaskiya wannan dalilan ya kamata ku je ku bincika ku binciki kanku me yasa inda kuka fi yawa ake samun rigima to in, in ne a ka, ka lura so kaga garin jos tana ciki inda yawa inda ina zuwa barin gama eh. in, in tunda ai ka ce mu faɗa wa juna gaskiya ne ko mu yanzu tunda a inda muke kun tabbatar mun fi yawa sannan ba a samun rikici a inda muke to sarki zaki in dai magana ake ta Allah ko a inda muke mun fi su yawa mun tsare al'umma su, mun hana al'umman mu su tashi hankalin mutanen su, ko abin da ya kamata ya eh, su su koma su duba girman Allah inda su kuma suka san sun fi yawa su ma su tsare su hana tashin rigima a gurin dan Allah sarki in an yi haka an magance matsalar ko ba a magance ba sai sosai za a samu zaman lafiya wannan shine gaskiyar magana hmm. in dai kana neman kace solution yanzu mu yafe wa juna abin da ya faru a rungumi juna kuma da Najeriya haka take ana zaune lafiya na bada misali na ce ni na san lokacin da wani lokaci da sassafe kana bacci za a kwankwasa kofa sai mutum ya fito ka ce wa ya ce maka mai bishara ne ya zo wa'azi ne kuma zai zo da bible ɗinsa a makale kuma ya yi wa'azinsa ya gama ya tafi ba wanda zai zage shi ko ce masa komai sau lokacin ana zaune zaman lafiya ana mutunta juna to wayannan abubuwan da suka shigo mana in dai magana ake ta domin Allah fasto tun da dai kun yarda al'ummar ku da ke cikin mu mun fi su yawa amma ana zaune zaman lafiya a cikin mu to muna ba fasto shawara abin da ya kamata a yadda aka bar wayannan a nan bangaren an fi su yawa suna zaune a sakkwato akwai kirista an fi su yawa ba a afka musu a katsina akwai kirista an fi su yawa ba a afka musu a kano akwai kirista an fi su yawa ba a afka musu a zamfara akwai kirista an fi su yawa ba a afka musu a birnin kebbi akwai kirista an fi su yawa ba a saba musu a ba a afka musu a ina a ina to tun da wa'annan guraren an fi su yawa amma ake zaune lafiya aka bar su ana zauna lafiya Su yana so fasto su kuma su je su binciki dalilin da yasa ta yaya aka inda suka fi yawa ake samun tashin rigima wannan ita ce magana ta gaskiya yadda mu muka magance matsalar mu ta yadda mu muke da yawa al'ummar ku ita ce kaɗan amma ta zauna lafiya ba a rikici to ku koma ku je ku magance taku matsalar ku a inda kuka fi yawa kuma a daina rikici a cikin ku wannan ita ce magana ta gaskiya duk wata magana da za a je a yi zagaye-zagaye sannan in an taɓa naku a cikin ma'anan mu mu tashi da kanmu ba da munafunci ba da gaske mu neman muku haƙƙinku an taɓa al'ummarku don ana zaman tare in an mana kuma ku yi to daga nan za mu gane cewa eh da gaske an shirya cewa ana so ƙasa ta zauna lafiya ana so al'umma ta zauna lafiya wannan ne kiran da nake yi na ƙarshe a ah, fasto lokaci ya yi. wallahi sarki da duk wannan bambance bambancen na addini a Najeriya ba a san shi ba daga baya aka zo aka koya wa mutane shi har mutane suka koya so ni kiran da nake daga ƙarshe fasto ga zaɓe yana zuwa ga siyasa tana zuwa ga ƙasa ta ɗauki ɗumi kowa yana cewa sai nashi nashin ko koda ba zai yi amfani ba so muna so a duba girman Allah Najeriya halin da take ciki wallahi ko ma waye wanda zai fitar da ita daga halin da take ciki shi ake bukata ba wanda zai biya bukatarsa ba ko bukatar wasu mutane Najeriya ba za ta fita daga halin da take ciki ba wannan shine kiran da nake yi a wannan gaban sarki kuma gaskiyar magana ni dai a tawo fahimtar sarki itin dai fasto ya ce a yafe wa juna abubuwan da suka faru a baya na yadda kuma kar a tattaso abin da ya faru a bayan amma ni wannan ita ce fahimta ta ma dama wa'annan garuruwan da na dinga lissafowa suna da yawa kuma cewa al'ummar kiristoci a gurin kaɗanci al'ummar musulmi ce take da yawa kuma suna zaune lafiya ba a afka musu sai inda kiristoci su ne suka fi yawa al'ummar musulmi an fita nan ake afka musu to ni na ganin yadda al'ummar musulmi ta magance matsalarta ta bar al'ummar Kirista na zaune lafiya a cikinta, to ya kamata al'ummar Kiristoci su maganta matsalarsu su bar al'ummar musulmi su zauna lafiya a cikinsu. Wannan ita ce maganan gaskiya. Masha Allah. Yawwa. To, a pastor za mu baka minti biyar kai magana shi mu bude layi. To, a gode, sarki zaki magana yana daɗi. Sai dai kagan kamar da na gyara roke shek idan za mu magana idan muna zuwa muga magana muna tuge shi daga ni ka gani sarki zaki na'am ai am ina da full picture na abun da suke faru a kasar nan na san ina da abin da zan fada amma wannan filin na zaman lafiya ne <laughs> ba zan daina gaya maka wannan ba zan daina tuna maka wannan no yana da kyau yana da kyau na'am ah, yanzu abin da nake so dukkan mu mu sani cewa zaman lafiyar nan shi ne mafita sannan kuma zancen nan ana kristoci sun fi yawa ba inda ba a rigima a najeriya sarki zaki ba inda ba ma kashe juna ka fahimce ni ko hmm. kuma duk lokacin da ka ji tashi hankali ina son shake min adalci ko kuma musulmai su yi mana adalci su dinga a dinga bincika min tashi hankali ko wacan sannan waye yake farawa idan an bincika an samu ansa to za ka ga an samu biyan bukata sannan kuma wallahi a Najeriya sarki zaki ba state ba state da da ba a samu tashin hankali sai dai ka ce na wuri kaza ya fi na wuri kaza ka fahimci ne ko kuma kama kuma kamar da na ga maka in ka tara kristoci ba na son dinga tattauna maganganun da ba su da abin nan ba su da dadi saboda ina son mu zauna mukabin magana yadda zai za mu gama magana ba na saka akwai yadda zan fara fita da magana yanzu abin zai zo fara hada da bacin rai ka fahimce ne ko to shi yasa kaga ina ta coordinating abin ina ta dojin wadansu abubuwa saboda in sa su a yadda ya kamata su zauna ah, yanzu akan rigingimu ba mu san rigima na faɗa ku ba kristan da ya je rigima mu ce mashi rigima daidai ne duk kristan da ya je wani rigima to yana jama kan shi ne akwai shekarun baya mu kristotin mun ba da umarni ne ma ba mu san ba mu ko an buge ka ka gudu ta fahimce ne ko akwai lokacin da mun ba da umarni ko an duki ko an buge ka ne ka gudu to amma abubuwan sun kai lokacin da yara sun tashi yara sun fi karfin mutane ka fahimce ne ko so a duka abubuwan daga bangaren kristotin da bangaren musulmai kamar da na faɗa tun daga farko mu yi haƙuri da juna mu zauna lafiya abin da ya faru a baya mu yafi juna mu yi haƙuri dole mu zauna a Najeriya tare dole mu yi rayuwa da juna dole mu yi aiki guri ɗaya dole mu je kasuwa ɗaya ko an raba Najeriya kashi goma da yau dole sai ka zauna sai an samu musulmai a cikin kasan da aka cungula sannan kuma a samu kristoci a ciki saboda haka duk yadda mahaukan nan da muke yi wallahi wallahi sarki zaki hauka ne kawai wanda ba kai kana jin kudin nan da muke magana sarki zaki ka san akwai musulmai a gurin yan hatsali eh kana ji na na'am akwai musulmai a gurin yan hatsali idan ka je inyamuran nan akwai musulmai a cikin su yan hatsali ka fahimce ne ko ba wai duka bane ka kaga ba yadda za a yi sarki zaki na baka misali yar uwana na ciki na ni da nake magana da kai ta aure musulmi ta aure fulani ko musulma ce yanzu kana ji na na'am sarki zaki ina da yan uwa wanda babansu ya bata kusan shekara kusan shekara hamsin da yan kai ana tunanin ko ya mutu ne ashe ya zo ya zauna nan zaria ya yi aure ya haifi yara yaran sun girma ba mu saba mu taba ganin junanmu ba sai da sai da sai da bayan shekara hamsin da yan kai tukunna an je wata rana sai an ja same shi a zaria Eh? kuma ya zama musulmi ya zama musulmi ya isu ya yi bayan ari bayan bayan bayan wani mu bane kamanin su ya canza kamanin Hausawa ne suke suna Hausa ne su kuma ba su taba sanin wai hatsalan su ma daga daga kudancin Kaduna bane ba oh, su ai kai ma kana Hausa <laughs> na'am wa'annan mutanen sarki zaki yan hmm. uwan mu ne na ciki babansu da baban mu ba ma baba ma mama ɗaya hmm. kaga sun bata shekara hamsin ba san su ba su haife su a zaria ne sai girma a zaria su zama musulmi baban su kuma nan da zaria wurin mu daga daga zaria zuwa gurin mu kudin mota kawai dubu uku ne amma kaga yake dawo gida ya zauna a can har Allah ya sa ya sufa ya haifi yara yanzu ya mutu a cikin musulunci amma mun gane da shi yan mu kuma mun gane da su mun ce to su dinga zuwa gida su zo su yi duk abin da za su yi a gida san cewa nan da hatsalin su ka fahimce na'am to yanzu sarki zaria idan gan wani zai je zaria yanzu ya je ta da rigima ya kashe man dan uwa zan yadda ne na ba misalan nan duka na'am na'am ka fahimce ko saboda haka mu ire-iren mu muna son a zauna lafiya muna son a zauna lafiya muna kuma kiran al'ummar krista dan na ni krista ne dan zan yi a bangaren mutane na ne muna kiran al'ummar kristanci mu yi hakuri mu zauna lafiya musulmai yan uwan mu ne ko da aji ko ba daɗi harshe da hakuri suna zama tare mm. harshe da hakuri suna zama tare sukan yi rigima sannan kuma su zauna don akwai lokacin da harshe zai ah, hakuri zai kuskure ji harshe amma harshe ba zai ce don hakuri ya cije ni hakuri ba zai ce dan dan dan sorry harshe ba zai ce dan hakuri ya cije shi shi zai fita baki ba ka fahimce ni na'am saboda haka idan mun yi hakuri da junan mu mun zauna lafiya mun tuna da irin zama da iyayen mu suka yi sarki zaki kowanne rana sai na yi tambaya in ce kuna muna muna so mu nuna ma iyayenmu da suka mutu kakanninmu cewa su basu iya addinin kristanci ba ko kuma basu iya addinin musulunci ba sun zauna lafiya da junansu kuma suna rike addini su ne masu iya addini da gaskiya mu yanzu ma sai ka ce an ce mutum krista ne sai ya ganshi yana shaye shaye yana rayuwar banza za a ce mutum musulmi ne ka gan yana rayuwar banza yana yana amma Allah ya sani ba mu ma addinin ma yanda ya kamata sai mun je mun tsaya a cikin jama'a shine muna addini mun koma lungu kawai sai mu shiga rayuwar mu na banza ka fahimce ne ko saboda haka saboda haka iyayen mu su ne suka rike addini amma sun zauna lafiya su suka rike addini na gaskiya da Allah da annabi ba su yi irin rayuwar da muke yanzu Su rike addini amma sun zauna lafiya muna roƙon al'umma mu yi hakuri junan mu mu koma irin koyarwar da muka karba a gurin iyayen mu sarki zaki mu koma gurin iyayen mu mu dauka abin da suka koyar da mu suka tafi suka bar mana mu dai mun zo wannan abin da muke yanzu sarki zaki da ido na da wayo na na san lokacin da rigingimin nan ya fara saboda hmm. haka mu mu tsayar da wannan abu ilimi ne kawai na hauka akwai abu da nake son fara a karshe sarki zaki game da siyasan nan dan Allah sarki zaki dan Allah ai ma mutanen Najeriya magana musamman malamai da fastoci sarki zaki Najeriya a ruje take yanzu a ruje Najeriya take kuma akan wannan kiraye kiraye na musulmi su zabi musulmi krista ya zabi krista kada gan kamar yadda shek ya gama magana na rantsi in ba gyara wannan abu ba sarki zaki ban samani za a gama eh, election na 2023 lafiya ba sarki zaki ni na fara ko ba ke fada maka ka fahimce ne ko idan mun ci gaba da ayi a krista su manne ma krista musulmi su manne ma musulmi kaga an fara wannan abin kamar wasa sarki zaki sai da na kama ka wannan complaint a lokacin da aka ba a da abin ne fara to sai gashi yanzu abin nan ya yi karfi yanzu ko ina ka bi mutane al'umma ana koyar da su kristoci ku zabi krista musulmai ku zabi musulmi tun an fara wannan abun na na dadace gwamnati za su ci wannan kuka na ina son duk malamin da ya sake je tsaya a tambari yana cewa musulmi su zabi musulmi an kama shi a hajji tukunna idan fasto ya faɗa haka a kama shi a hajji tukunna Ah, ka fahimce ni na har in ba a gyara wannan bangare ba sarki zaki akwai bala'i saboda in ka zo Najeriya ka gan yadda abin ke tafiya sarki zaki kai ba sai wani ya gaya maka ba kasan san akwai bala'i a gaban mu Allah ya sauke roka nake yi hmm. Allah ya kawo mana sauke shi amin amin Allah ya taimake amin amin to a ah, to magana ta karshe da zan yi mu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda su saddauna suka ba da example na zaman lafiya da kwatan a matsayin saddauna na jikan shehu usmanu wanda in ana maganan addini a najeriya aka ce shehu usmanu ai an gama ko so jikansa ya zo ya samu dama ya mutunta al'ummar da ba tashi ba yi alaƙa da su alaƙa ta mutuntawa so magana ta ƙarshe kamar yadda fasto ya faɗa ya ce wai idan abu yana faruwa kamata a binciki dalilin da yasa yake faruwa fasto kai ma da kake magana ina so ka duba maganganunka da kake yi a nan ka faɗi cewa in an taka ka in an fika ƙarfi a nan kai ma sai ka koma inda kake da ƙarfi wataƙila karama so har yanzu dai ina faɗa fasto so a lallai ina ganin cewa fa dalilan da yake haifar da rashin zaman lafiya a inda kiristoci suka fi yawa musamman a arewa to tsakani da Allah ya kamata ku binciki dalilan nan a cikin ku ku magance dalilan don al'umma ta zauna lafiya wannan ita ce magana ta gaskiya sarki Allah ya sa mu dace ka ba da dama mutane su bugo waya mu ji mai ra'ayin mutane masha Allah ah. masha Allah masha Allah to a ah, jama'a da Allah kowa zai kira ku kare tsaya kan topic abinda muka tattauna in kuma za yi wa ah, malam da shekh eh, da kuma pastor magana don Allah ka yi musu magana cikin ladabi kai da za ka yi musu magana cikin hayaniya za mu ajiye ka ne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam sarki zaki barka da kokari barka kare kola ya sunan ka daga ina ke kira filato Plateau, Yaloshan Dam. To, masha Allah. Kace ya sunanka? Sunana Adamu daga Yalwan Shandam jihar Plateau State. To Malam Adamu kana tare da Malam Musa Yusuf da suna da kuma Pastor Monday. Yawwa to ina gaishe da duka malamai duka biyu. Ok, masha Allah suna bi. Babban abin da ya dame mu da karatu gaskiya na ji shi malam fasto gaba ya sauka akan gaba. eh wani ne sauka ya yi mun gani ya yi ko? faɗa kuka ne kowa su zo su kukan abin da yake su. Hello? Eh eh muna jinka muna jinka. to kuka kuma madam ma ya A a kola kola magana kana break. Hello? Magana kana yawan break. Okay to jina yanzu. Eh muna jinka. yawa kamar mu yanzu da muke nan a jihar plateau wallahi sarki zaki akwai garuruwa ma da yawa wanda da garuruwan na elon sarki zaki ke bismillah yawa na ce kamar yanzu mu da muke na a jihar plateau sarki zaki gyara na cikin ka dawo ka ji bawa Allah. Ah, salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola daga TikTok. Salaam alaikum. Caller from TikTok. Caller from TikTok. Okay, caller daga WhatsApp. Salaam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh caller. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki barka da dare barka ka dai kola sunan kirga ina ke kira kana da Salisu Tayyib daga nan Najeriya Zaria. Ah, Malam Salisu, to bismillah muna jin ka. Na, farko dai ina wa Malam barka da zuwa. Malam yana jina. Ina amsawa dan uwa. Sannan ina a fasto shi ma barka da halartar wannan tattaunawa mai albarka. Masha Allah yana jin ka. Lokaci ne zan yi akan maganar Sheikh Malam Yusuf Asadu Sunna. Okay. Hmm. yi kan barin kiristoci yadda za ka ga abubuwan suke wakana tunda ana magana ne a kan yadda za a samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin kirista da musulmi. Eh. To malam ya koro bayani kan yadda za ka ga al'amura suna faruwa, especially za ga mu a nan arewan Najeriya, arewacin Najeriya mm. zai kasance idan ya kasance irin wannan faɗan na faruwa na kabilanci. To za ka ga aksaru mu mukan ma ɗauki wai kabilu na can kudu ya zama mun ɓoye su a nan za ga especially yan uwan mu hausa za ga su ne ma suke hanawa a taba su eh? wanda za ga wasu ma ko ba musulmi bane ko da musulmi za ga mana irin wani to kamar yadda malam yi magana ya ce za ga yawanci inda hausawa suka fi suka fi yawa to a nan ma za ga kabilun ma sukan tada zaune sai fiye ma da inda masu suka fi yawa to kaga ina kuma ga inda aka ce ga su suka fi yawa to shine ke faɗa fasto akan a koma a gyara wannan matsala to gaskiya idan kan magana Musa Yusuf eh, Asadu suna za ga eh, lallai abin da ke faruwa kan za ga inda ma ya kasance a ce ga sha Hausawan ko kuma yan arewa su suka fi yawa to sai ga anan ne ma ya masa karfa karfa tun da in ka je kudu bayan da za ka ce kai dan matsayin ka dan arewa za ka tayar da zaune sai a can ba zai taɓa yiwa ba amma anan za ga sometimes musamman nan arewacin a kudancin kaduna inda muke za a ga su suke ta tada wannan abin to za ga yawanci yashin bai mutane amma allah dan ana samun irin wannan wayarwa na kayan jama'a da abubuwan allah da muna tunanin allah zai kawo karshen abun allah yadda amin amin amin amin lallai wannan shine tsokaci na ina malam fatan alkhairi allah ya sa su ina amsa dan uwa allah ya saka da alkhairi to uh, assalamu alaikum Allah ya tara barkatu kola daga TikTok yan tiktok a ba laifi na bane don ana ina daukan ku amma ba ma jin ku ne kola daga tiktok assalamu alaikum alright assalamu alaikum kola from uh, daga whatsapp wa alaikum salam sarki zaki na'am kola ya sunan karga na ki kira eh suna adamu ina kira da kailon shandam to masha Allah amala da kake dawo to bismillah wallahi sarki zaki yanzu haka kamar mu da muke nan a jihar plateau yanzu haka akwai local government ne ma guda mai zaman kanshi wanda ba a yi gina masallaci ba a kiran sallah local government har yau har gobe ba a kira sallah me yasa wallahi duka dai ko kida ne ko irin na su kiristoci na wannan wajen har gobe kuma ko a wayanka yanzu haka brazil lantan ba masallaci a garin ko guda ɗaya ko baka isa ma ka je ko sallah ma kai a garin ba krista suka hana ku kira sallah wai me dalili wallahi to wannan ai dole su ne idan akwai wani wanda yake daga wurin yake eh a yanzu kai ka kai mu pastor wannan magana ka gaskiya ba mu masa adalci ba She ka kawo dalili she malam ya tambaye shi ya kawo mana hujjan me yasa suka yi amma yanzu ka ce sun hana kira sallah yanzu pastor shi bai da bakin magana a ciki shi ka gane ko su ne za su faɗa da mu san dalilin da yasa suka hana ba yanzu na za kai da kake wurin an ka kai baka san dalilin da aka hana ku da sallah ba ai wannan gaskiya ne kamata wannan muka ce za mu tambi pastor wannan magana ba mu masa adalci ba ai wannan cikin garin local government din ma ba musulmin ma da ya sai ya zauna sarki zaki hello oh a wurin ba musulmin da ya isa ya je zauna wurin to ka ji ka ji ba ba san san kuma ɗaya lantan din lantan da sarki zaki wucewa ta cikin garin an taba jera kusan shekara biyar musulmi bai sai ya wuce ta cikin garin ba a'a pastor me yasa aka musulmi bai sai ya wuce ba musulmi ya wuce duk wani musulmi da yake Najeriya ba ma ya ji magana nan dan musulmi bai sai ya wuce ta cikin garin ba kai shekara biyar a matsayin haka <laughs> yanzu musulmi bai sai ya wuce ruwan ba kai ya cikin masallacin ruwan wallahi wallahi amma pastor kamar irin example da malam Musa ya kawo ka duba a ce wai a Kano a ce wai misali Kano an iya an gina coci a musulmi na eh, kirista na zaman lafiya ya za a ce ga wani wuri musulmi bai sai ya wuce wurin ba ya wuce ma musulmi sai wuce har a gina masallaci pastor ok ba Allah bari bari pastor ya ba mu amsa bari pastor ya ba mu amsa maganan kana da kyau sarki zaki yawa to ka gani ba za mu samu abin nan daidai ba idan mun ci gaba wannan bangar da muke tafi kaga dole a matsayina na fasto kaga ina tsauta ma kristoti akan abin da an gaya min kuskure ne a bangaren su na expecting shi shek shi ma a bangaren su ya tsauta ba ba mu dinga defense ba kaga bana defense anan eh amma pastor pastor kai hankuri ina zuwa shek ina zuwa zan ansa maka tambayar nan very good zan ansa maka tambayar nan very good kana jina ko okay. ina kokari ne mu balance wannan abin kare zama kamar muna bata ma kanmu lokaci muna wasan yara ne very good fahimce ni ko okay. because ne i am a very busy person amma na bada kaina wannan program because ina son mu samu gyara ne haka ka fahimce ni okay now uh, wannan abin na wanda complaint da bawan Allah ne yake yi ba mamaki haka ne ka fahimce ni ko mm. ba mamaki haka ne uh, muna da gurare da mu ma a nan Najeriya Hello pastor jama'a kuya kuri a uh, network pastor ne da sun an tsoro kama a bas sai church sun zo musu aiki na gari eh pastor da ka sake maimaita maganar ka saboda networking ka ya kawo matsala ba mu ji ka ba okay nace nace wannan maganar da bawan Allah ne ke yi wanda ya kira da su eh ba zan ce ƙarya bane ka fahimce ni ko na'am amma amma ina son in sanar da kai in sake tabbatar maka cewa ba mamaki ba su je neman guri ba da za su gina masallaci. Okay. Najeriya, sarki zaki Najeriya duk inda ka gan wuri kana so kana da kuɗin da za ka siya za ka iya zuwa ka siya kana ji na ko eh. Ka ba da na gaya maka wani abu ne sarki zaki hmm. yanzu in ka je gurin mu a kauyen mu kauyen da ni na fito eh. ka gan gidan mu da yanzu ainihin gidan mu kwamfan din mu yanzu hmm. wanda suke a gida ba musulmi Okay. Wanda suna gida a kauye yanzu babu musulmi. Amma sarki zaki na ce maka akwai masallaci a gidanmu. ba kuma musulmi bane sun gina ka fahimce ni ko hmm. wannan abun ya danganta da ra'ayin mutane kuma abin da ya faru a baya sarki zaki kaga mun na kotun wannan magana daga farkon magana na ce ba zaman lafiya ba ka fahimce ni ko yadda ka je ba Allah na kuka cewa akwai guraren da kamar a Jos ba za a iya a gina coci ba haka ma akwai guraren da ba za a iya a gina masallaci ba haka ma ina ga maka a waɗansu communities yanzu church ba za a yi rasa gina ba ok ok ok kana jina ko okay. abun is a balance uh, condition problem ne wanda yake Najeriya wanda dole mu sake mu ce ma juna a yafe juna a dawo a zauna lafiya eh amma kaga wannan magana yana da kyau malam kuma ya kamata ya shigo cikin mai ah, magana eh na'am maka implication na wannan abun kai kana da nisa bari in ga maka implication ka gani ina dojin maganganun nan eh. ba dan ina dojin din su saboda ban san abin da zan faɗa bane ina son a zauna lafiya haka ka fahimce ne ba na so ya zama to kaman ka kira mu nan mu zo mu wasting time din mu ne mu dinga "Defend" da junan mu haka ka fahimce ne ko ina daujin wadansu abubuwa ne ko ba dan ban san su ba saboda mu zauna lafiya Na'am. Ka fahimce ni. Na'am. Na ce maka yanzu a Najeriya sarki zaki wannan zaman kake adalci kake so kake so mu ma junan mu. Idan kuwa adalcin ne a Najeriya ina tabbatar ko akwai guraren da ba za ka iya ka gina coci. Mm. kana jira ko akwai kuraren da ya kuma malamai da aka dauka kwanan na a Kaduna akwai community sun je sun ka a basu su user classroom ma suna suna service an hana su okay Okay. Kuma su malamai na makarantu. Eh, amma pastor, pastor ya hakuri, na fahimce ka. In dai kana wanga magana kuma ka ce ka son a faɗa, ka kaman still kaman abin da kake gudun nan shi muke kaman muna waste kaman muna waste makan mu time ne, pastor. Ya hakuri. Ya hakuri pastor. Fahimce ni. Ah, kaga kaga abin da yasa pastor ya hakuri bari bari and ka ka and ka understand na. ya kamata mu san dalili saboda a sa doka ko mu san dalili me yasa mu ma musulmai akwai wuraren da bai kamata a ce wa an gina coci ba ka gani ko bare bare an sa maka okay very good kana sarki zaki eh akwai doka a Najeriya duk wannan surutun da kaji muna a gefe muke yi to shafe gwamnati ba in gwamnati ta sani ba za ta yi da wannan abun ba okay okay okay na'am wannan magana da muke maganganu ne kawai na ra'ayin kanmu amma bari in ga maka dokan kasan nan ta baka dama duk inda ka zauna kai shekara uku kai dan kasan ne haka ne da kasa dokan na Najeriya kenan saboda haka duk wani surutan da kaji in wani in akwai wani gurin da wani ya ce an hana shi ya to wallahi bai gama gwamnati bane in akwai gurin da mutum ya ce an hana shi ya masallaci bai gama gwamnati bane ka fahimta fahimce ne na'am to yanzu amfanin wannan program shine ana fada wayannan abubuwan gwamnati tana ji amma sarki zaki ni na gaya maka kai kana da nisa ni na san na san zanna take a wannan program naka yanzu okay Okay. So I'm just controlling myself so that I will end the kitchen mu Pastor maganar ka gaskiya ne wala wannan dai for this I, I, I, I agree with you. For this I agree with you sosai na fahimce ka. To amma ka gane bari mu jin hujjan malam. Wala Allah me yasa akwai wuraren da kuma ba yadda a gina coci ba kan dokar kasa ta ba da dama kamar kan da kai kuma ka nuna mana eh, naku hujjoji amma ko da ke hujjojinka still kan back on it ka gane ko cewa kamar ra'ayin mutane ne ko me yasa zai zama aka zai zama ra'ayin mutane kaga in dai zai zama ra'ayin mutane ne ga haka still ba za zaman mu ba zai kawo wani natija ba still an zo ai magana ne bisa kan ruwa kawai aka wuce eh idan an gina ba musulmai a gurin musulmai ba su zuwa wurin in an gina masallaci a wurin wa zai zo ya sallah kai wannan shine magana wai ma kan mu adalci wannan in an gina wa zai zo ya sallah wannan maganan ka ina da kyau kace ba ba musulmi ko daya musulmi ba ya wuce a gurin ya za a gina an gina masallaci wa zai zo ya sallah a gurin you are right you are right you are right you are right okay inda jama'a inda pastor inda na fahimce ka wato ba masallacin ya kamata a fara fuskanta ba a fara fuskantar freedom freedom musulmi a wurin okay okay okay Ah, ah, wannan magana na agna agree with pastor wato a fara du fuskantan ah, muhimmancin musulmi a wurin shigowar musulmi a wurin shi kamata a fara duba amma ba fara gina masallaci a wurin shi kamata a duba wato yancin kowa a wuri shi kamata a fara fuskanta which is very very good to a ban sani ba ko malam na da magana a nan kamun mu kira na biyu eh, kira, kira, kira. sarki ina ganin tun a farko farkon program din nan in zaka tuna akwai maganar da na yi eh shek na ce maka wata rana abu ya sa na fito daga togo ina gana. mun samu matsala mm. a muka tsaya wata makarantar missionary school ta kiristoci suka fahimci mu musulmi ne suka kawo mana abin da za mu yi alola akai kaza akai kaza na faɗa maka wannan na ce maka inda a najeriya ne irin wannan abin ya faru da mu a yankin da yake na kiristoci ne to mm. muna cikin hatsari na faɗa maka wannan kuma faɗa maka ba sai sosai a farko na faɗa so yanzu shi wanda ya bugo waya tun da ya ce maka a Jos ne abin da ya faru ai na ce maka Jos tana daga cikin guraren da kiristoci suka fi yawa kuma ba a zaman lafiya mm. so wannan kuma a Jos ɗin nan ne fa mutanen ɗahir rubutu sun dawo a hanya fa aka tare su aka yanka a dutsun nan ne fa akwai hanyar da hanyoyin da in dai Musulmin ya bi sori aka tare janar na soja alkali sa'idu aka kashe shi aka jefa rijiya so hmm. maganan gaskiya fasto ka gane ko tattauna wannan za ta ci gaba ko ba za ta ci gaba ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu faɗa wa mu gaskiya aka ka lura na'am mu faɗa wa mu gaskiya a abinda na faɗa sarki a dunkule ɗazu na ce yankin da al'ummar musulmi suke da yawa kiristoci suna zaune lafiya amma yankin da kiristoci suka fi yawa al'ummar musulmi ba ta zaune lafiya kar mu tsaya wani ɓoye-ɓoye a ta wani kwakule-kwakule a'a in dai zaman nan an zo yi don Allah ne don a faɗi matsala a gyara yadda mu a yankunan mu muka hana a tashi hankalin mutanensa suna zaune lafiya to su je su a yankunan su su hana a daina tashin hankalin mutanen mu a zauna lafiya wannan ita ce magana ta gaskiya duk wata magana da za a yi sabanin wannan ƙarya ce munafunci ne kawai to pastor na amfa magana ta ɗaya kenan magana ta biyu sarki okay maganar abin da ya shafi yace eh. babu masallaci eh. ka san cewa wannan tafawa balewa da kake kiran Sheikh Nasir Ado Musa tafawa balewa eh. tafawa balewa gari ne na eh, na san haka to yanzu ka nemo dan bauchi wanda ke wannan yankin na tafawa balewa zai faɗa maka tafawa balewa yanzu na daga cikin yankunan da kwata-kwata babu musulmi a gurin a a tafawa balewa ci ai yanzu ba muna kan iya bane in eh. kuskure na yi wani ya fuko koya min gyara dan Allah yaushe ne da akwai musulmi a gurin aka fara rigingimin da sai da ta kawo yanzu ba musulmi a gurin ɗaya eh. kenan abu na gaba sarki zaki cikin abin da ke faruwa kaga mu yanzu a tsarinmu na musulunci duk inda musulmi ke taruwa ƙaranci muna buƙatar yin sallah sau biyar za mu yi asuba za mu yi azahar za mu yi al'asar za mu yi magariba za mu yi ishayi wataƙila sallar da za ka ce za a yi ta a gida ita ce kaɗai asuba amma galibi in dai guri na haɗa mutanen da ana iya kaiwa har isha'i to za ka ga za a yi sallar azahar da la'asar da magariba da isha a gurin ku to bari ka san wani abu ba da su mutanen su fasto ke yi wallahi duk inda aka ce maka ma'aikata ce ka ga dai a tsari a weekend sati da lahadi ba aiki ko mm-hmm. wallahi in musulmi suna zuwa aiki daga litinin zuwa juma'a suna yin sallah biyar a gurin saboda su aka gina masallaci wallahi su ma sai su ce sai an samar da tuta a gurin eh Na'am. Ka lura? Okay. Ko da ko ba a ba ko da ko a tsarin addinin ba haka yake ba wajen yin sabis guda biyar yadda musulmi suke to za su ce dole sai an samar da coci a gurin. Ka lura? Na'am. A yaushe ne maganan zuwa aikin hajji. Mu ɗaya daga cikin shika-shikan musuluncinmu ne guda biyar. ka san cewa sai da suka cewa dole su ma sai sun dinga zuwa Jerusalem tunda musulmi na zuwa aikin haji Ba <laughs> ban sani ba fasto <laughs> yadda yake shika-shikan musulunci biyar ko shi ma zuwa Jerusalem a addinin ku shi ma shika-shikai ne na addinin Kirista wallahu a'lam so irin waɗannan abubuwan duk suna daga cikin ababen da suka kawo tarnaki wajen rashin zaman lafiya amma magana ta domin Allah sarki kan mu tsaya muna funta juna da fasto mu da yanzu ya ji wasu daga cikin matsalolin mun ji shi ma ya ji daga gurin mu ko mm. to kalubalen da muke yi wa fasto yanzu al'ummar ku a inda muke da yawa tana zaune lafiya hmm. a inda kuke da yawa a nan ne aka fi samun rikici to mu yanzu abin da muke ba al'ummar mu saƙo da gwamnati da kowa duk duniya ta ji yadda muka mutunta zaman tare inda muka fi al'umma ku yawa muka hana ɗaukar mataki muka bar al'umma ku tana zaune lafiya fasto ƙalubalen da ke kan ku yanzu ni kai ba na zargin ka kai a kankin kanka kamar yadda anan gurin ai akwai fasto yohana guru na ba da shaida a kansa na ce kirista ne fasto ne amma kuma mutumin kirki ne ta fuskar kalamansa da maganganunsa so a ɗaiɗaikunku ku ba na zargin ku akwai mutanen kirki a ciki da wallahi tallahi suna da adalci kuma suna son zaman lafiya to ta yi kai a kankin kanka a matsayinka na kirista kana cikin irin waɗannan da muke muku wannan zaton amma abin da muke faɗa a dunkule sarki saboda duk wata magana ta ɓoye-ɓoye a daina yin ta sarki kawai magana ce kamar yadda ya ce a je a bincika to sai ku je ku binciko wani dalili ne ya sa al'ummar ku take kaɗan a cikin mu take da eh, muke da yawa ake zaune lafiya kowane dalili ne yasa al'ummar ku take da yawa al'ummar mu kaɗan a cikin ake samun rikici wannan shine abin da ya kamata a yi in mun magance ta mu matsalar to ku magance ta ku matsalar eh pastor ah, ka kaman tambayan da bawan Allah ne yayi da maganar da malam Musa yana shiga kwakwalwa saboda yau pastor ka ai hakuri pastor ya hakuri pastor da ina gani most important tun da kana cikin manya ba Kaduna ba a Najeriya gaba daya. Sarki zaki kada ka ji. Sarki zaki. Okay. Sarki zaki. Na'am. Kana ji na? Eh. Ka gani ka gani wannan zaman a karshe ina ganin kamar ba zai mana amfani ba saboda ba haka bane zaman ya kamata ya zama. Eh pastor. pastor yayi amfani. Ba zai mana amfani. Allah pastor zaman nan yayi amfani. Saboda pastor ka baka dama kana kawo mana tugume tugumen ku mun ji ku amma yau ne na farko fa da musulmi ke gaya kai kuma ka bada daman haka na'am pastor na'am pastor ko na kawo dalilai akwai yadda muke gama ai duk maganganun da muke yi ai a ƙarshe kan zo in amince da abin da malam ya faɗa ko daidai ne ko ba daidai ba sai mu yi ma juna faɗa. Eh. ai yanzu yanzu faɗan da za mu yi wa juna fasto. Ai yanzu dai bari ka ji fasto bari ka ji. Fasto. Fasto. Eh, ba ka gaya min ba ya zama umarni ka nuna min cewa lallai ba ba umarni bane ani ba gwamnati bane da zan iya baka umarni fasto ina zuwa shek mai ma juna adalci mana yawa shine ai taren da ba ka gani wannan maganganun da kake ina da anshoshin su duka ina na ce ma ina da wallahi fasto ni a tawa fahimta da an zo ne dankali kamar da kwata dankali fasto ka gane barka sarki ni wallahi a tawa fahimtar ku na fahimci eh, na sarki zaki a na magana ne yana shigawa okay to shike da to bari saurara bari saurara yi magana an dauka magana eh. sai shek ya dawo ya kawo misalin mutanen da aka kashe a Jos sun je ganin ah, eh, wannan mu kwanakin baya nan yaran mu suna dawo makaranta daga Zaria ana an an tare hanya an yayyanka su ko duka wayannan magana na ce maka ba magana masu dadi bane a ce wanda a zariya a ina dan Allah a nan hanyar zaria na a nan kaduna aka yanka su lokacin da ina ake abin nan ya kake wannan magana a'a shine nace dan Allah a ina abin ya faru wannan abun sarki zaki na'am pastor eh shi shi ya san duka abin da nake faɗa ba ga a'a to bari ba faso ya karasa magana ba za su kawo mana zaman lafiya ba dai sai dai su kawo tashi hankali saboda haka mu tsinke su mu ce ma mutane ya za a yi a zauna lafiya idan kuwa ba haka za a yi ba kaga zaman ba zai mana amfani ba eh pastor ah pastor wannan magana da kake yi ya hakuri bari shigo ya hakuri ya hakuri ba ne minti biyu ba ne minti biyu ba zai wuce biyu ba wannan magana da kake yi ah, pastor ina gani a'a inna ma eh, a opposite side kake faɗi za a samu zaman lafiya me yasa nake ah. cewa haka ya eh, hakuri ta dankali ko ta dankalin ka ai zaman da aka yi ina ganin wurare eh, tun zaman ka na uku tun kan Sheikh Malam Nasir Ado Musa har zuwa Sheikh Malam Musa zaman ka na wannan ya karu na hudu kenan to kaga wannan lokaci duka kai muke bawa dama ka gaya mana abin da musulmi muke muku da ba kwa so a ƙarshe zama na cewa kamar musulmi kuma ana ji a gane cewa a ah, ai kalma kaza krista ba su zo ai abu kaza krista ba su zo a dina to amma yau kai ka ba mu dama a musulmi kuma to ku gaya mana abin da yake faruwa da ku kuma krista ba kwa so to kaga in dai yau har an kawo magana bai kamata ka ce ba za samu zaman lafiya shi ka ce a'a a ya ku pastor barin kare barin kare in ba kamar na kare ba ba za ka fahimce ni ba ya ku ya ku ka gane to ni ina da ina expect cewa kamar abin da aka faɗa okay to in dai kuma musulmi haka ne kamar kan da malam Musa ce to kuma ku yi wa jama'a magana inda kuma ta bangaren kuke a samu zaman lafiya da ina expect pastor kuma ya ce okay to shikenan ba damuwa mu kuma za mu yi ma mutanen mu magana ta kaga ci gaba kenan abu na tafiya in progress amma ba kamar doka ake baka ko kuma ana ce maka a'a lalle a'a ba haka bane na pastor sarki zaki ma adalci ka ka san san ba mu dai bane ji wannan abu duniya tana sosai sosai sarki zaki a wani guri na na zo da conclusion of course inda malam ya ga mun ba mu yi musu daidai ba na tsauta ma mutanen mu gaskiya gaskiya gaskiya an zo wannan point na sai ka malam eh, shek ya yi conclusion kawai mu mu je mu yi ma idan ba mutanen ka ba su laifi kenan wato mutanen ka ba su yin laifi a oh, wato da kana so a ce kowa mu mutanen sa magana ko ne kana yi magana da daidaitawa ba ka ba ka tura laifi muna jin zafin wa akwai a wuraren da an taka mu na ga maka ni ba wanda nake sarki eh, sarki zaki na san abin da nake magana kuma ni ba ma hukunci bane na san kalmomin da nake amfani da su a wannan zaman saboda wayannan kalmomin ina san su na kuma ina nima ina da point da zan bar wanda na san idan wasu sun ji na musu da hankali ina doje ɗin shi Okay. Okay. Ai ni ba ma ku ci bane. Kaga ina bin wannan maganganun na san abin da nake yi ni ba ina so ina so ne mu karasa shi akan a zauna lafiya. Akwai yanda zaka kana so a zauna lafiya ka ga ma mutum magana dole hankalin shi ya tashi. Okay okay na fahimce ka. Na fahimce ka. Wannan zaman sai ka nuna min duka magana da malam ya dishak ya kawo na bi su yadda sai zo na je a karshe na yi defense kai na yi defense sai a karshe na je na nuna cewa amma mutanen mu su yi natsuwa su mai da hankali akan wannan abu. Okay. Yadda ake magana kenan. Yanzu ba za ka ce kawai mutanen mu je gudan da mutanen mu suke ya san mutanen mutanen mu ne suke suke suke wanda mutanen mu suke da yawa gudan ake tada hankali ni ma idan zan gaya mashi san ce mashi mutanen su ne inda suka fi yawa wurin ake fita da hankali kaga ba za mu gama lafiya ba okay okay okay ah uh, pastor inda na fahimce ka kai hakuri kwata da hankalinka kai da malam duka kuna on the, on the same track wato kana nufin cewa da kowa a ce kowa mutanen mutanensa magana ko a matsayin shugaba Eh. in za ka yi magana a matsayin shugaba za ka je ko da kana kallon laps laps na mutanen nan eh. su ma suna kana su ma suna da wurin suke ganin laps ɗinka sai ka yi ma mutum biyu fada to wannan abin da kuke ba daidai bane ba mu yarda da shi ba okay okay ka yi kokari a zauna haka na yi magana ai ni ba na bi magana a hakan ne okay ah, okay okay <laughs> to ke amma pastor ka kamanta fa kai fa ka ce yau a ya tukume ku a ga ya sai sa na pastor eh kana ganin kamar duka maganganun tun daga ran da muka fara kana ganin kamar duka maganganun da ake ake muke ana bani ansa ne wasu nakan nakan ga wani wuri sai mu bashi akan ana so a zauna lafiya sai mu kallin kulle shi haka oh, okay zauna lafiya okay okay okay so okay. Ah, ina ina ina ina ganin pasto eh uh, eh, watakila tun farko tun da an ce ba debate ba ne eh. so ni ina ganin wato a babi na amana da wakilci magana duk da na taho da ita wacce nake ganin akwai maslaha amana ne to tsakani da Allah ba zan ɓoye ta ba sai na faɗe ta inda ita ce za ta ya iya haƙuri inda ita ce za ta kawo zaman lafiya so ba na ganin ka taimake mu fasto akwai wani abu da kake ganin kana da shi na tuhuma a mu kuma ya kamata ka kawo mu kare kanmu ka kasa kawowa saboda ana neman a duk lokacin da sarki ko matsala ce ta faru ina ka zo zaman gyara abin da ya kamata a buɗe shi don a gyaran sai aka yi rufa-rufa to wannan rufa-rufan shi ma wani asasi ne wani gini ne na ɓanna aka sake okay. haka ne ko ba haka ba ne eh, okay. so, maganar da nake yi maganar da nake yi a ah, sarki eh, pastor, Allah ya saka maka da alkhairi wala pastor maganan ka daidai ne amma kaga maganan malam ba in dai mutum bai san laifinsa ba yau kaman kana ka zo kama mari mutum shi kake mai yakuri to kuma bai san laifin da ya kama kamare sa ba ƙarya ne Najeriya wanda ɗaya ma kan shi adal adalci sai bai san abin da yake kawo matsaloli a Najeriya ba sai dai mu ce ma mu abin sarki zaki abin da yake kawo mana tashin hankali har yau rashin hakuri ne muna kin mu yafe ma junan mu abin da ya faru a baya yawa to shi ne yanzu tun da muna so a yafe wa juna abin da ya faru a baya fasto kaga ya kamata ya ka ji bari ka ji fasto ah, eh. ai sarki yanzu idan rigima idan rigima ta ah, faru ah, Na zina bar malam yi shirin kai maga ya kuri idan rigima ta faru a ka'ida sarki aka yi rigima tsakanin mutane guda biyu akwai lokutan da za ka samu su duka ne ba su da gaskiya amma 80% in aka yi rikici tsakanin mutane biyu aka yi faɗa mm. wallahi in aka tsaya aka yi bincike dole sai ka gane ɗaya shi ya rashin gaskiyar da ya haifar da faɗa haka ka lura mm. so a lokacin da wani ke ganin cewa shi aka mai rashin gaskiya a tashi hukunci kuma sai a hukunci iri ɗaya da mai gaskiyar da mara gaskiya akwai adalci a ciki? Mm. Kaga babu adalci a ciki. so abin da nake cewa fasto kaga cikin maganganunka tunda muka yi a farkon tattaunawa nan da muka fara na ce a matsayinka na ɗan kudancin kaduna kafancan tana daga cikin gurare na farko-farko da aka fara rikici a jihar kaduna a lokacin da ba a ma san me rikicin addini ba mm. fasto ka san zagin annabi shi ya kawo wannan rigimar ai tunda ka ci a faɗi dalili fasto ya sani rikicin kafantan na farko-farko da aka fara zagin annabi ya kawo shi sarki so magana ta tun da kaga san yanzu ba mun tattauna matsalar zagin annabi a baya ma na'am eh so yanzu kana ganin cewa ko gobe aka sake zagin annabi za a zauna lafiya san ba za a zauna lafiya to tun da ya faɗi ya ce a faɗi menene dalili sai na kawo misali yanzu daga cikin misali so ni ba na zo bane in ce maka wai jama'a ta ita ce ta tsarkakakkiya in tsarkakakkiya ce to me amfani yin wa'azin adda nake a cikin ta ai saboda al'umma tana da matsala ne kake so ka gyara ta shi yasa kake karantarwa da wa'azi ba shi bane sarki haka ne haka ba shi bane sarki haka ne haka ne so amma magana ta ƙarshe ba umarni nake baka ba fasto a'a magana ce muke yi ta a duba Allah a cikin ramalin nan shine nan akwai al'ummar ku kaɗan ce tana zaune lafiya akwai al'ummar mu a cikin ku an fita yawa ba a shine muka ce menene mu a dalilin da yasa aka zauna lafiya a nan wani ba cewa ne sai ku je ku bincika ta yaya aka yi a nan aka zauna lafiya ta yaya aka yi a nan ba a zauna lafiya ba wannan ba shine fa kawai abin da na faɗa sarki idan nan sun magance matsalar su to a bincika ya aka yi nan suka magance matsalar su ya aka yi nan suka kasa magance matsalar su shi ne fa abin da nake magana fa sarki ba na'am na'am eh to masha Allah masha Allah tunda yanzu ya dai tabbatar da cewa a arewacin Kaduna da nake zaune irin yadda ake samun tashin tashin hankali a kudanci ba a samu a arewaci to menene ya faru a nan arewaci ake zauna lafiya me ya faru a kudanci ba a zauna lafiya to dalilan da yasa aka magance matsalar a nan wannan matakin muke so a ɗauka a magance matsalar a can in nan sarki da ba a rigima can ba a rigima dan Allah ba an zauna lafiya ba sosai sosai nan fa to ni ba cewa ne al'umma ka tana da laifi ma a'a ah. cewa kawai nayi mm. abin da ke kawo rigima a nan eh. da ah. abin da ke sa ana zauna lafiya a nan Mm. to a kalli menene yasa aka zauna lafiya a nan me yake sa ake rigima a can to dalilan da ke sa a can ana rigima a magance dalilin to pastor muna jin ka kai ma pastor sarki zaki na pastor ya kawo misali eh. na farko ya ce rigima na farko da aka fara yi mutumin ya zage annabi eh. ko na'am wa'azi yake ya zage annabi na'am zai iya faɗa min wanda kalma ne mutumin nan ya faɗa ma annabi kuma idan za a yi adalci idan ya zagi annabi ba shi kadai ya zagi annabi ba ya aka yi duka al'umma za a sa su a gaba a je kansu ka fahimce ni ko? ok na'am rigimar ta nan idan ka san mutane sun fika yawa a guri sannan ka ce mutum ya zagi annabi ba za ka bi kai za a taimake ka a karɓa maka ka ba sai ka je an fi ka yawa ka fara zuwa yaki ka je na'am muna jin ka how will you justify this type of thing ka ka wannan yanzu ba ga Debora ta zagi annabi a Sokoto ba eh an kai ko ai yaki ne a Sokoto ba yaki ba saboda ba population din su ya fi a gurin ba na'am population wa fi yawa population na musulmi ya fi yawa e shi sa she ba ki ba yawa ba sun je don Deborah ta an ce Deborah ta zagi annabi now a Sokoto sai an kashe ta ya ta da rigima a gurin babu ka fahimce ni na'am kafancan kristo kristoci suka fi yawa wai ka ce mutum ya zagi annabi kuma ka tashi ka je ka kashe shi a cikin mutane shi mutane za su nade hannu su kalle ka sarki zaki mm. wani abu zamu dinga zamu dinga faɗan su da tunani mai kyau a gari na wanda kake ganin na fika na fika yawa na fika karfi sai ka tashi a gurin kuma kana son ka yake ni sai ni zauna kawai ka yake ni saboda ban san abin da nake ba na ga maka farkon wannan abu idan mutanen mu sun je wani da musulmai sun fi yawa hakuri suke su kuma katara da duk abin da ya faru a gurin saboda sun san an fi sarki ina ganin ka ba mutane dama masu bugo waya su bugo ni ka gane ko eh. ka duke ni inda ka fi ni karfi sai ka zo gidana kuma ka ce za ka duke ni saboda ban saboda ban da hankali so sarki zaki ah, wannan maganganun da muke na ga maka idan ya fara shiga irin wannan bangare kaga ba zai mana ba zai mana dadi ba gaskiya eh to yanzu yanzu na zuwa pastor ah, ina gani ah, a yanzu kwatar da hankalinka sharuwa ka kwatar da hankalinka eh ka daga eh to shike a ina son ka ko ina a ya kuri ya ina son ka koma paston da muka fara da kai haka nake son ka koma ka ya kuri zaki ina zuwa ina eh. zuwa bari tuna maka da wani abu tun da eh. an fara wannan program eh ko me shek ya fada hmm. ba na gadama da shi sai dai in ce me mafita ai shi yasa mun gama shi hakan eh idan idan yanzu shek yana magana ina ba shi dalilai sai mu kabe wannan maganar da kaga ya zama ya zama ya dagula nan mun gama shi ko ba mun gama ya dawo da shi ne daga baya mun yi maganar nan mun zo ga conclusion na ba da shawara shi ma ya yi magana a gurin yanzu ya je ya daga shi ya dawo da shi kuma ya sa shi a harshen da maganar da muka yi ma bai da amfani to ya kace son wanda yake yake ji ya koya wani abu eh a pastor pastor ya kuri ai ai mu da muke magana sai ka jaki hmm. na ga maka record ne fa kake yi mun riga mun yi wannan maganar daga farko mun shige shi mun gama shi kana rekodin ne ba na'am of course mun gama wannan concluding din shi yanzu sai ya je daga shi sai nuna min cewa me yasa wannan tunda tunda muka fara wannan program point din shi kenan kuma ka ji na kin na kin responding ina ta bin shi saboda mu zauna lafiya to idan kuma mun ci gaba da irin wannan magana ya wanda suke ji za su bayar wani abu haka ake yi eh ina zuwa yanzu tunda dai mun samu wannan pastor ka je ka fi duka record na maganganun da muka yi ka je ka bi duka wannan magana yana cikin a cikin duka maganganun da muke okay eh na fahimce ka pastor pastor kwata da hankalinka eh pastor kwata da hankalinka ni abin da nake son ka sa a cikin ranka ne pastor uh, kai baka da matsala kai kana tsaye a matsayi na krista ne ka kawo zaman lafiya shi sa dole shi ka kai zuciyanka a nisa haka kuma malam yana tsaye matsayin shi na musulmi a nan dole shi ma malam she ya kai zuciyar shi a nisa ka gane yanzu kai kana da nauyin nauyin Najeriya na wuyanka nauyin eh, Kirista na Najeriya yana wuyanka pastor haka nauyin musulmi na Najeriya yana wuyan malam yanzu haka inda muke zaune yasa kaga wushi ba naka bane kwatar da hankali kaga abin da na fahimce ka na fahimce ka ai hakuri abin da kuma nake son ka fahimta ka gane pastor kaga duk ababen zaman da aka yi abu ɗaya kamata kai tunani pastor kullun zaman da aka yi zaman dama da aka baka cewa domin ana ganin a pastor shi ya kamata ya kawo mana korafinsu a shiga ciki to amma kaga kika fahimta yau in ka ga maganan nan ya sake dawa ko kuma wani abu ya yi to ka fahimta cewa kamar a'a yau ne fa musulmi ya samu dama shi ma ya fara kawo shi ma tugumi tuguminsa ka gani nan pastor eh tuna maka ka koma videos da muka yi a baya wannan kalma Eh. kalma ne wanda muka yi magana a kan shi severally dan Allah ka yi min adalci ka koma ka je ka bincika ka duba mu yi magana kan wannan kalma severally okay kana na okay ni sarki abin da nake gani ka gane ka ba da dama eh. masu bugo waya su ci gaba da bugo waya ne eh. ka lura so saboda dama ai ana tattaunawa ne saboda mutane Allah ya ba kowa hankali in an faɗa abu yadda kowa zai auna ya ɗauki abin da yake na daidai so kuma dole mu tunatar da mutane Allah mutum dai a matsayin sa na musulmi ya san matsayin ta da fitina da ta da faɗa da kuma afka mu wanda bai kamata ya afka masa ba kowa ya san wannan so kaga dole ne mu ja hankalin mutanen mu akan abin da ya shafi zaman lafiya a duk inda muke kuma wannan aikin mu ne muna yi so ina ganin ka ba da dama a mutane su ci gaba da kiran waya shi zai bayyana ra'ayin masu saurare abinda lokacin da ya rage mana da kuma yadda za mu gane fahimtar masu sauraron da suke bibiyar mu amma shawara ne Masha Allah. To, uh, Pastor, ya kuri kuwar mu ji mu ɗauki kira kenan ko? Ci gaba. Thank you very much. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Barka kare kola daga muryanka pastor ya ji ka da kyau malam nasa yana jinka. suna na Hussaini Abdullahi daga Abuja, nigeria. To, Malam Hussaini, kana tare da pastor da kuma malam a kan wannan layi. Ina ina musu fatan alkhairu duka. Ina ina so ka ba ma pastor hakuri don Allah ya yi hakuri a dan sa ya zuciya yi kaɗan. Masha Saboda duk wannan abin da miki ake yi abu ne na wanda yana ƙaruwar ƙarar da mutane mutane ne su gane abin da yake faruwa. saboda zaman lafiyar nan ya fi mana komai a duniya yanzu na don haka duk abin da za a yi ina jin daɗin magana faso abin da ya sa ko duk ranar da za a program ɗin nan duk abin da nake yi zan ajiye su tun daga farko har ƙarshe sai na ji su da izinin Allah. Okay. To, so, faso ya guri wa abin da za a yi sun ko magana gaskiya wala ba ba komai a'a ai ba eh eh pastor bari ya kare bari ya kare sannan okay muna jin ka mu ba mu kan mu gaskiya kaga duk na ji maganganun su da suke yi ina wannan to faso akwai kalmar da yake faɗa gaskiya kalma ce da ita ma ba ta da daɗi a maganar shi amma ya hakuri bari ga bari dan ba wani misali akwai katsina akwai manufacin local government a katsina state lake ga if I'm not mistaken headquarter na ecuador na nigeria a garin yake kuma katsina state na tabbatar 80% musulmai ne amma sai aka ɗauki ɗan headquarter na na da aka kai wajen akwai babban missionary a wajen tana zuwa fata abin da za ka fara ganin babban sambon zai ta ba barka da zuwa amma har yanzu in na zan na yi kamar shekara ɗaya ban je wajen ba amma har yanzu na tabbatar in ka je wajen abin da za gani sambon amma musulmi bai taɓa daga ido ya ce me yasa aka rubuta wannan abin a wajen ba kaga zaman lafiyan kenan kowa ya agree na biyu kuma a state na plateau state akwai wani local government a wajen yin wancan dan akwai wani asibiti da na maganin mutu fizon mutu ne asibitin duk Najeriya ba asibitin da ya kai duk irin mutu jin da ya ci mutum ya je wajen siyawar amma yanzu da nake gaya ba wallahi billahi la ilaha illa huwa Babu musulmin da zai iya zuwa wajen da sunan shi musulmi ne babu saboda ne saboda in ga je a matsayin shi na musulmi ba zai dawo wajen ba zai dawo lafiya ba in kuma an ce ba gaskiya ba ne ni zan zan yi rufe Salamu alaikum. Muna jin ka. Muna jin. In ana ganin ba gaskiya ba ne, ni zan fita moto da mai duk wanda zai zo ya muke in dai da sunan musulmi za mu je ba mu ita zuwa ba in ko muka je muka tare sallah a wajen to duk mun zama gawa ni a matsayin na musulmi na mai son zaman lafiya a Najeriya da da arewa ni advocate ne na zaman lafiya saboda in ina tunanin abin da aka ya faru da ni a Jos bai kamata mu dinga jin program na nan ma yana wannan ba saboda sai da aka kona min gida aka kona min dukiya aka halbu baba na bude wuni eh amma na manta mun baban mu na manta mun yaki mun zo mu zauna mu zama daya har mu ne muka hada mu kungiya na zaman lafiya a Plateau State. Allah ya haƙuri mu kwantar da hankalinmu duk wani keke kuke ba namu bane pastor da malam ya kuri su gaya mana abin da ya kamata mu a matsayin mu na mutane masu hankali ya zama mun manta da wannan bata sunan da zaman rashin lafiya a rashin kwanciyar hankali da muke don Allah ya hakuri kwanciyar da hankalin mu su gaya mana abin da ya kamata mu tambudin da ta yi ce ce Allah ya ba mu ko Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ba eh, sarki zaki sai amin masha masha mm. to uh, kola mun gode maka sosai mun gode maka sosai uh, very good uh, to pastor ga malam ga pastor to muna ji muna kola su sai ku yakuri to pastor kana da maganan faɗa abin da ya faɗa a ciki to yi magana na mai hankali ka fahimce ni na ya yi magana na mai hankali yanda ake magana kenan yanzu ka gan bayanan shi ah, Pastor ya kuri ya kuri wannan magana da kai gaskiya bai dace ba da ka wudura wannan statement ɗinka eh, Ya ya cewa wannan magana eh, ka gane ya kuri ya yi magana mai hankali eh. yanda ake magana kenan ya hakuri wannan ah, bai kaman kayo na san wani Allah ba haka kake tunani ba amma ba fushi bane sarki zaki hmm. Hausa ne ai idan aka ce mutum ya yi magana mai hankali ya faɗa kalmomi ne masu kwantar da hankali sosai na fahimce ka maganan ka daidai ne amma ai ɗazu ka ya ɓata za a tsammani ya hakuri kaga abin da nake ma da ba ina son mu tashi lafiya eh? sarki zaki eh. maganan da ya min yanzu ya kwantar min da hankali ai Hausa na very good yanzu kai magana yayi magana yanzu na ji na very good ai kalmomin yanzu sun kwantar mu da hankali hausan kenan ah, ah to yanzu yanzu kai daidai bismillah kalmomin da sun bata min rai sai yace yayi magana kamar mahaukaci amma na ce ya wannan yayi magana na mai hankali nagode shikenan mu ci gaba mu ci gaba ya nuna mana akwai wuraren da shi ma an taka shi a baya amma ya ya ya bi ai na ce maka matsayina kenan na'am okay ka fahimci na'am tuna cewa kai ba sa kira a layin nan ka gane ko ya dauka lokaci ban mahimmanci program kamar za su sa baki inda kristoci suna kira su ma za su kira sai su ga maka facin cikin su sai su ga maka wuraren da an taka su ka fahimci ko so ni kuma na so ni ne da kaina ina sayar ma mutane da ra'ayin su kira su fara wani abu a program ne wanda ake yi mai mahimmanci mutane su gan darajar wannan program su shiga da kansu lokacin da za ga an yi abin ya ji daɗi kenan ka fahimce ni ko saboda haka yayi karshen maganar shi ya kame magana da kyau akwai wuraren da an taka shi a matsayin shi na musulmi a wurin da ya zauna kuma zai haƙura ya yi kalmomin da muke so mu ji kenan hmm. idan wanda wani kirista shi ya kira sai nuna mana haka to kaga an samu zaman lafiya hmm. ka fahimce ni ko na fara wannan bayani ga maka idan ka je kirista da ka je musulmi da kirista zai ga maka inda an taka shi musulmi shi mai ga maka inda an taka shi so abin da za a ce musu a karshe shine ku yi hakuri mu zauna lafiya hakan ya faru a cikin rashin sani ne ko kuma shedan ne ya shiga tsakanin mu shikenan sai a roke juna a zauna lafiya abin da muke so kenan ka fahimce ni wanda ban da bacin rai ba wannan magana na bi shi ne saboda mu dawo cikin hankalin mu gane da darashin da muke tafiya hmm. ka fahimce ni ba wai ina cikin bacin rai bane yawwa okay alright very good hmm. to uh, muna jin ka shek a shi fasto dai mutanen su ba su yi mana kara ma ka san karar da ba su yi mana ba yanzu fasto kaga ya kamata a ce tunda abin nan ana neman mafita ne eh. yadda mutanen mu ke zuwa su saurara su bugo waya su tambaye ka ya kamata a ce su ma suna bugo waya su tambaye mu abin da ba mu gane ba da yake da alaka da mu kuma na tabbatar kaya alƙawari ka ce har layi za ka ware wa mutanen fotsu za ka ba shi amma kaga kaga eh, ban sani ba ko kai ne ba ka yi ma ko ko ah. a'a daga wajen fasto ne aka samu matsala a ah, bai request ba da shai ni na masa alƙawari na offer shi wannan ah, zai kaga fasto in dai ana so a yi ne don a cuci al'umma to yadda al'ummar ma take samun lokaci ta zo ta saurara har su bugo waya su yi maka tambaya to mu ma muna da wannan haƙƙin akan jama'ar ka su saurara abin da ba su gane ba su yi mana tambaya ko ba gaskiya ba tsakani da Allah sarki eh shek eh. abin da za a yi ka eh. kuma wannan wannan ah, ku ya kuri ku ya kuri ku ya kuri pastor eh, kamin ka ci gaba ya kuri minti daya ga wani ga wani krista ko krista ne ko menene na ga ya zuga buta wai pastor mu ma muna muna kira eh, kamar cikin jama'an ka wai ni ne bana dauka akan tiktok ne don Allah ku barin bashi minti daya biyu mu ji maganar sa dauka eh M fresh assalamu alaikum Muhammad Salam na gode da ka ga wannan comment na ka kuma karanta ya kamata abin da ya kamata kenan. Eh. Ah, sarkin zaki. Na bai fresh. A gaskiya ko. Eh. Idan muna magana mu arewa ne. Okay. Muna da matsaloli a tawayoyin arewa. Okay. Amma ya kuri barin san matsayinka musulmi ko krista kamin kai magana. Kai krista ne. Eh, ni kuma haifaffen katsina ne. A to shi kenan. Wancan local government wanda wannan eh, ya yi magana ta malumfashi local government na wani. Ok to shi kenan yi magana muna jinka. Ya sunanka yanzu ya sunanka. Suna na ainihin suna na na Kristanci shine John Aaron Lawal. Ok to shi kenan mu ci gaba. <laughs> Sunanka na Krista da sunanka na Hausa. To masha Allah. Eh, Ka san a mu akwai inda ka je wajejen lalle cikin kaman katsina za ka samu wanda yake ansa bilyaminu kuma kristali okay alright okay za ka samu wanda yake ansa bashir kuma kristali za ka samu sunaye da yawa wanda za ga dukkan haka ne muna nan tare amma tsakanin da Allah akwai abubuwa waɗanda suke tafiya kaman akwai wani lokaci wanda naga kai postin din wata video din wata yarinya yan Maiduguri alfa ya ya eh ai ba ni kai ni da malam Musa muka yi raddin wannan musulman da ke zuwa so kanan ta fada tsakani da Allah in dai a tawaje wajen wa'annan abubuwa ne irin comment din eh, zaki da wa'ansu abubuwa gaskiya yana wahala kaga wani ya tashi ya yi wannan abu ko wancan abu wanda aka samu kowa ya san akwai kuskure a ta wani wuri wuri zuwa wani wuri ko amma kuma wannan ba shi bane abin da za mu zauna muna abin nan a kan shi tunda wancan ya riga ya faru ya wuce sai dai mu me a yi wa matasa gargaɗi na arewa saboda me akwai abubuwa wa'anda ake amfani da su saboda gaskiya ina da wani aboki na shi yana nan a layin minista ne a lokacin da abin nan ya fito abokina da wanda muka je primary school ta da shi amma wallahi in kaga comment din da yayi kan shi posting da yayi kan shi na ce a'a wannan abokin nawari wanda muke zuwa muna sayan eh, wannan ah, ah, ah, during break muna ci muna muna sha tare da shi shine zai wannan comment din Ok, kai kana ya hakuri, ya hakuri da na so ya hakuri ban kasi maganan ka ba kamin malam da pastor ina so mu tsaya kan layi. Kaga ko anan muna iya muna program ni da malam ba wani ba malam ma da ke zo nan. wallahi wani na iya zuwa ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam ashar da kuma ya comment a cikin Hausa a shi kaga ita ma ka duba ita na yariyar nan da aka jana zagin cross kaga kai shaida kamar mu mun zo mun faɗa ni da malamu mun zo muka yi program muka yi faɗa akwai wannan akwai abis dan fulani okay ah no ina kawo maka ina kawo maka present wanda kai wanda suka yi magana kamar mu da muke a nan ba shan tambaye wani ba amma kamar maganan da hujjojin da pastor ya kawo da hujjojin da malam ya kawo da mu bar batun comment mu je straight to the point kan irin matsalolin da zai kawo mana kwanciyar hankali kamar ababen da aka yi muku da ake muku da ke kawo tashin hankali amma batun comment ai ko mu ma na muna nan wasu ma suna zuwa ma wannan mu manta da wannan mu koma kan main point wannan gaskiya ne to inda ana bukata a ce muna bukatar zaman lafiya a arewa ne eh. gaskiya a inganta ilimi a wajejen mu ta arewa okay a inganta ilimi na ɗaya kenan na biyu a rinka kawo matasa waɗanda su ya kamata a buɗewa kai a gaya musu da cewa wannan fada ga yana sallah da wannan da yake zuwa coci abin da ya bilibin a kan shi kenan kuma kuma ya kamata ka respectin nashi da cewa wannan addini shi ne wannan addini shi ne kowa ya san ina ne wannan ina ne boundary nashi ko kuma ina ne iyaye kan shi abu ya zo ya kama na social eh, system ne a yi shi a social system in addini ne je kai na ka bar inawa kuma kamar yadda muke taso da muka taso daga arewa in za a ce kamun 2000 a lokacin nan mu ba mu san wa'annan abubuwan gaskiya mu ba mu san wayannan abubuwan ba saboda me a lokacin nan yau za a ga mu in aka zo kamar kirsimati ce za a ga mu za mu ɗauki abinci mu je mu kai wa ɗan uwan musulmi in aka zo lokacin sallah haka za a gani amma yanzu abin da ke tafiya a arewa wallahi in kai ka je wani wurin saboda ina da ina ina da yan uwa kuma ina zuwa katsina ina zuwa kano ina zuwa zamfara so duka wannan wuraren ina zuwa akwai wani lokacin da kai da kanka wallahi idan ka je ka je yan abunda da eh, eh, yan uwan mu hausawa ke magana saboda kai kai ni da kai kuma san hausa akwai da za ka yi magana a hausa kai twistin nata zuwa wani wata mutum yare ce ko wadda za ka yi magana cikin tsokaci ko kuma kawai ka yi irin magana saboda kana so wani ya yi magana kamar habaici ka wulga mutum magana domin ya tanka ka ya zama fada ok ok ta yi kamar yanzu nan eh, mu kamar krista ma yanzu nan ba wai yana cewa wani abu kamar mu yi accepting din wannan abu ne ka kira mutum arni har yau da akwai malamai da yawa wayanda na tabbatar da cewa yes ina kallon wa'azinsu daga sokoto daga wa'yan surare, za ka ji sun kira ainihin za su kira krista arne kuma kaga wannan abun ba daidai ba ne to kaga da cewa a cikin malamanmu na addini akwai waɗanda ya kamata lalle su ma ya kamata a ce an buɗe masa kai saboda maybe kilafa fa shi wannan wanda yake magana tun nan maybe a sokoto ko kuma wanda yake magana a zamfara ko kuma wanda yake magana a katsina kila fa da wuya fa idan ya taɓa wuce katsina ɗin nan ko kuma da wuya idan ya taɓa wuce ƙasa hausa muna magana saboda najeriya yanzu nan ta kai wani matsayi wanda kowanne waye ko mutane da yawa ya buɗe definitely dole ne a sa addini addinin ka ne addini na wani ko Mm. na yi respectin din na yi respectin nawa an zauna zaman lafiya idan biki ne ya zo ya haɗa mu a zo a yi biki a ci shinkafa kowa ya tafi ko na'am amma gaskiya yanzu nan gaya maka a gabana sau da yawa amma ni idan har gaya mun ba zan kyale ba na ba a gabana wani zai yi magana ce arni ko kuma ya kyusi din shi saboda ya san da cewa ni na san hausa na san lallai yes ga abin da yake magana abin ba za ka bi shi da faɗa ba saboda kila shi rashin ganewa ne yake wannan magana sai ka yi mashi magana ka yi mashi magana duk bahaushen da ya ce arni in kai cikakken bahaushe ne ka bi shi ka yi mashi magana ina tunanin next day in ya ganka a wuri din nan ko da zai ce ba zai ce in kana nan ba mm, zai ce maka arni wato kamar kan da pastor ya magana kwanakin baya wannan kalma arne arne nan yana damun ku sosai ko? Gaskiya saboda idan ka ce arne kaga arne kamar wanda ba shi da addini kenan. Inde mun bi Ok, ana gani baka follow baka follow program a bayar saboda malam yayi bayanin wannan arne. Ma ina gani ko malam ko zai sake maka bayani a yanzu ah, ka fahimta kuma na ji daɗin kan da ka kawo hujjojinku na domin a yi zaman lafiya cewa wato kuna iya kuna gani wuri musulmi da yake hausa yana iya yana wulga muku wasu maganganu a cikin hausa maganan domin ku tanka ya janyo faɗa ko wannan ababa duka ya kamata a daina ina gani shi ma yana cikin korafin ku ko gaskiya sosai ma insha Allah to banzu bari mu ba mu malam dama ka gama maganan ka Eh, in ka gama mu ɗauko sabo, ina son ka gama in sauke kan ɗauko sabo. ok to sai ka sauke sai ban ji daga wajen malam kannan sai maji ji wata sabon magana ce za kara very good very good very good to bismillah mun gode mun ah, ina ganin sarki zaki a takaici eh matakan da muke ɗauka shi ya kamata su ɗauka yanzu lokacin da na ga wancan comment din an mata da sunan zagi da Allah ban fito na yi magana ba wallahi ka fito ka zo kai fada sosai baka fito ka yi magana ba na fito na zo na faɗa so abin da muke cewa daga kowane ɓangare ake tunanin an samu kuskure ita a matsayinta na kirista da aka yi mata asali bai kamata a ce 'yan uwanta kiristoci ba ne za su fito don ba ta kariya mu ne a matsayinmu na musulmi ya kamata mu fito don karɓar mata haƙƙinta. Kaga ai hutar da su muka yi. Wataƙila inda su ne suka fito suka ce saboda an zage ta ko an yi mata wani abu ta fuskar kwamen an faɗi magana da ake ganin za ta kawo tashin hankali to wani ma suna iya juyar da abin amma mu tunda mu ne kaga ai ba wanda zai zo yi zargin cewa a'a mu kuma yanzu mu ma tashin hankalin za mu kawo ina ganin haka aka yi lokacin haka aka yi so yadda muke balansin ɗin abubuwa da Allah in an samu irin wannan yadda muke fitowa mu faɗi ba daidai ba ne ko da wanda ya abin yana iya cewa yana da alaƙa da mu to su ma in an samu wanda ya yi abu su barranta kan shi da shi ko da yana jingina kansu zuwa ga addininsu wanda ita ce magana abin da za a yi ko ba haka muke ba sarki eh, na'am haka muke yi hmm. kuma lokacin mun fito mun faɗa mun ce ba daidai ba ne saboda haka addinin mu bai yadda da tsokana ba in ka ga wani ya je ya yi tsokana saba ma addinin ya je ya tsokana na'am saboda haka wannan kuma na ce magana ce ta yare akwai kuma profesa da nake so zan buga mai waya ta hausa profeso ne akan hausa kuma hmm. zan mai bayani zan nemi izinin shi ya ba da dama a ɗauka hmm. idan an ɗauka zan zo nan abinda da di ya faɗa in ya ce haka kalmar take to na yadda a janye a daina faɗa musu amma in ya ce ba haka take ma ga yadda take a yaren hausa to kaga wani kuma ba zai zo ya lizimta wa mutane fahimtar shi ba yace kuma dole sai an yi aiki da ita in Allah ya zan buga mai waya insha Allah insha to uh, pastor zan baka minti biyu kana da maganar faɗa eh sai dai ce ai shi shek yanzu ya magana nema na gamsu da abin da ya faɗa duk abin da shek ya faɗa yanzu shine daidai a ah, idan ka bi ayyuka na shek ko kuma sarki zaki za ku gan cewa ni zancen addini a guri na kamar da na saba fadawa ra'ayi ne hmm. kuma idan ka duba jiya ina kallon program ɗinku da kai jiya eh. dan uwana ne krista ya musallanta kana ganin abin da na rubuta mashi a gurin congratulation <laughs> eh. ba dan yawa ba don kuma ba don a ce ina jin daɗi dan uwanmu ya bar kristanci ne a'a amma saboda ra'ayin shi kenan Allah ba shi abin da yake bukata ai ra'ayi ne abin saboda haka ni dan na nake ma a gida na sarki zaki gidan kaina ne amma wallahi wanda suke sallah a gidana an mutum ya zo gidana ina da dantuma wanda muka siya mu haji musamman ba a wasa da shi an aje ne saboda sallah saboda haka ni ina da abokan musulmi ko kuma duk wani musulmin da ya zo gidana za a da a shi guri ya sallar shi a daki na a falo na kuma ina eh. matsayin fasto sarki zaki saboda haka ni duka wannan zancen kawai babban magana a ƙarshe duka mu yafe ma junarmu mu yi haƙuri da junarmu mu kuma mu rungume mu? duk abin da zamu ce zamu karasa shi da wannan kalma ne sannan kuma kamar da shek ya riga ya faɗa idan an taka ɗan uwanka musulmi kai haƙuri idan akwai kristoci masu hankali a gurin da darajar annabi ku tashi hmm. ku kare ma ku kare ma uwanku musulmi hakin shi hmm. haka mu musulmai Haka ba musulmai idan an taka hakin ku sarki zaki ina addu'a ina son shek dan Allah shek ya samu lokaci ya zo nan sabon tasha ya zo ya zo sabon tasha tunda yake ba mu da nisa da juna sarki zaki ya zo yawo akwai musulmai a sabon tasha su ne ma a goje cikin gari mm. dan Allah ya zo ya zo ya zo sabon tasha ya zo masallacin nan na post office road dan Allah ya tambaya wai yaya nake kare hakkin musulunci a gurin sarki zaki ba ana biya na bane ba kuma wanda yake eh, a dole ina yi ne don ra'ayina da kuma abin da na sani game da game da addinin musulunci da kuma addinin kristanci addini kamar da na faɗin ra'ayi ne kowa ya abin da yake so sannan akwai ranar da duka mu za mu tsaya gaban Allah wanda ke da gaskiya zai gan yana da gaskiya wanda bai da gaskiya zai gan bai da gaskiya shikenan Allah ya taimake mu <laughs> amin wannan maganan da fasto ya sarki a zaki ya yi magana a ina ganin a farko farko na faɗi cewa na kawo cewa a suratun Nisa, tun daga aya ta ɗari da biyar har zuwa aya ta ɗari da sha uku Allah ya saukar da waɗannan ayoyin ne don kariya ga haƙƙin wani wanda ba musulmi ba ga wani da wanda ya da'awar musulunci don haka mu addinin mutum yana da tsari sarki cewa mutum don addinin kuɗi bai baka damar ya rashin gaskiya ba kuma ka goya masa baya saboda duk wani musulmi da ije yi saɓanin abin da addinin musulunci yake karantarwa ta bayyana gare mu wallahi ba za mu goya masa baya ba kowaye so da mun sabbatar akwai ran da Allah yadda ka faɗa zai tsayar da mu ya mana hisabi a wajen magana fa Allah maɗaukakin sarki ce mana wailul lil mutaffifin narkon bala'i ya tabbata ga masu awo ka diba ka gani sana'a ta awo wannan ka je siyo abu mudu wani ya tauye Allah bai kyale ta ba a Qur'ani sai da yi magana yace allazina idza talu yastawfun mutumin da idan zai je awowa shi ya tsaya ya riƙe wuta ya ce sai an cika masa amma wa idza kaluhum aw yuksunun su in za su auna wa mutane sai su tauye su ki cikawa kenan kaga lokacin da kai kake so a maka adalci amma kai ba za ka iya maka wani adalci ba kaga ya shiga ciki shi yasa Allah sai ya ce ala yubunnu ulaika annahum mab'usun dan Allah masu wannan ɗabi'ar ba sa tsammanin akwai lokacin da Allah zai zo ya tashe su liyomin azim ga wani wuni wanda yake babba sai ya ce yau mai kumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su zo su tsaya gaban Allah to wannan ranar da za a zo a tsaya gaban Allah wacce ba dangi ba nasaba ba alfarma sai dai abin da bahaushe ke cewa a ranan. gaskiya da gaskiya wai malam ya sai malam to mu tsoron Allah wannan ranar ya kamata mu duba ta Allah maɗaukakin sarki kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya saboda haka lallai a ah, a fasto mu ci gaba da jan hankalin mutane da nuna musu zaman lafiya a ah, masu hankalin guri idan abu ya faru a nuna musu su kama hannun wawaye ciki domin fitina in ta tashi har wanda ba kai tsammanin ta shafa ba sai ta shafa shi ya samu a ƙur'anin mu Allah ya ce mana wata fitnatan ku du tsoron fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa idan masifar ta tashi zuwa ba ta tsaya kan waɗanda suka yi ɓanna. saboda haka da aka samu wasu na rashin kyautawa cikin kowace al'umma ce masu hankalin cikinta da sanin ya kamata cikinta su kame hannunta su hana shi ne zaman lafiya Allah kuma ka zaunar da mu lafiya Masha Allah, Masha Allah, amin, amin. Uh, na ga 'yan TikTok kuna ta wai ayi yi magana Inusa ya, I don't know, me kuke nufi? Ya iya turo da request in shi ma zai magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kola, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu Kola daga WhatsApp, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu Wa alaikum assalam, kana magana da Mustapha Muhammad. To, Malam Mustapha Muhammad, uh, kana tare da Malam Musa muna jin ka. Yawwa, maganganun da nake so na yi tun ɗazu ne damun na yi magana akan ɗan tababin da ake yi tsakanin Fasto da Malam Musa Sulu Sunna. Okay. to kuma ba na so na yi maganin a ce kamar na fita daga topic dalili na shi ne sarki zaki kana ji eh. kamar yadda shi malam musa yake so ya sanar da fasto akan cewar kowa ya gyara ya neman dalilin gyara to ni dama ina so na kawo wani misali ne sarki zaki ka gani ina kudancin najeriya ne kana ji na'am sannan kuma ni dan arewa ne amma ina zaune a kudancin najeriya ta gane to a wasu abubuwa da nake gani sai na tuna da wannan program inda ake sai na tuna da yanayin yadda nake kallon kudancin najeriya da arewacin najeriya yanzu ka ga, mu arewacin najeriya ana ta kashe-kashe yaƙe-yaƙe boko haram bandit da dai sauransu kuma ka ga da kirista da musulmai duka suna arewa Ka ga da kirista da musulmai akwai su a kudu to amma abin da zai baka mamaki idan ka taso daga arewa ka zo abuja kana wuce abuja wallahi ka sha ka tsira kana zuwa kudancin najeriya nan ba za ka dinga samun irin waɗannan matsalolin ba to kamar yadda malam musa ya yusuf da sunna yake magana akan cewa menene dalilin da ya sa can ake samun zaman lafiya menene dalilin da ya sa can ba samun zaman lafiya to kaga idan zan baka labarin dalilin da ya sa a kudancin najeriya ake samun zaman lafiya wallahi suna kishin kansu suna son kansu ba sa son su ga abin da zai gefen jinin dan adam in dai gefen jini ne ba wallahi sarki zaki in dai gefen jini ne ba sa so gwara ko me zai iya faruwa da a kara martaban jinin ɗan adam gwara ya faru in dai dan ba a san a zubar da jini to amma abin da zai baka mamaki a arewan mu ga mu da muke da komai da komai amma kuma za ka ga jini kuma yana zuba a kodayaushe yaushe to ka gani na san dalilin da yasa ba a san jini ya zuba a nan a can arewa mu kuma shi ma na sun dalilin da yasa jini kuma yake zuba a can domin manyan mu sun kasa kare haƙƙin jinin mu su kuma nan suna kare haƙƙin jinin su nan kuma ba sa wa talakawan su aiki arewa mu kuma ba laifi sun manyan mu suna talakawan mu aiki amma in dai ta gefen kare jinin ɗan adam ne wallahi kudancin Najeriya suna karewa mu muna samun zaman lafiya mu da muke zaune a nan ɗari bisa ɗari tun boko haram tun zamanin goodluck har mulkin buhari kana zuwa kudancin najeriya ka sha ka tsira amma wallahi in dai kana arewacin najeriya ne ka fara shiga tashin hankali to ka gani na san dalilin da ya sa na ake samun wannan zaman lafiya na san dalilin kamar da malam musa ce a'a a gefen addinin a gefen kan addini kirista da musulmi yanda ake samun zaman lafiya a ta gefen musulmai to ta can ya kamata can ma a samu dalili to don shi yasa na kawo wa'annan misalin ba kuma me yasa na kawo wannan misalin mun gode maka sosai da ka Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya kuma Allah ya kara ba wa kasan mu zaman lafiya amin amin amin yawa to uh, kamin yayi magana uh, kamin uh, malam yayi magana sannan kuma pastor kai magana naga ana ta magana akan tiktok don Allah kuma ba da minti ɗaya maji ji kamar na mace ne ko namiji ne naga suna bata yanzu na understand wai inu sai yalo ko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na ajiya ya sunanki daga ina ke kira sunana balaraba daga Nigeria, Kaduna State. Ok, to, Balaraba daga Najeriya, uh, ah, to muna jin kina tare da pastor da kuma da Malam Musa Yusuf da suna kawo na layi. Um, Allah ya taimaki sarki. Tare da ke, tare da ke ajiya Balaraba. Ah, mu muna kan yada manufarmu na kan magana Inusa Yalo. Eh. Wanda aka kama shi a dalilin wata yarinya ta biyo shi za ta musulunta ta zauna da shi iyayenta sun yadda da farko daga baya suka ce ba su yadda ba bayan ya zo ya kawo ta shi dan kano ne eh. bayan ya zo ya kawo ta kano ya kai ta gidan dakacin garinsu daga nan dakacin ya kai su gurin hakimi daga nan hakimi ya kai su gurin sarki har an kai lokacin sarki lamidu. Eh, sunusi lami da sunusi eh. shine sarki a lokacin so an je an kai su gurin shi an yi magana sarki ya ga abin zai fi karfin shi ya kai su gurin ya kai su ina ne ya kai su suka je daga nan dai har kan suka shiga cikin magana iyayenta suka kai kara gurin kan eh. so kungiyan kan suka shiga cikin magana aka zo aka tafi da yarinyan shi kuma inusa yalo suka je kotu da aka kai shi kara kotu suka zo suna shiga kotu sai aka ce an kulle shi ana zargin shi da sace yarinyan da sauransu. Bancin an doke ta? Bacin an ɗauke ta ba, eh. So lokacin sai kwankwaso ne ya taimaka ya belin shi ya komi sai ya zo yana zuwa kotu kwankwaso ya sai mishi keke na pep. yana aiki sai aka zo aka ɗauke shi aka aka aka yaje ke yana zuwa kotun da yake zuwa kotu sai wani lokaci na zuwa kotun bai da lafiya bai samu zuwa ba na farko sun biyu zama biyu aka yi bai samu zuwa ba ran da ya je na uku sai aka kama shi aka kulle shi aka ce an yanke mushi hukuncin zama a gidan yari shekara ashirin da biyar ah. so yanzu shekarar shi shida a gidan yari babu wanda ya taimake shi an manta da shi yanzu haka magana da ake yarinyar da ake magana a kanta su kungiyan kan sun dauke ta sun kai ta america tana karatu shi kuma yana gidan yari a tsari shi ne muke ta magana a kai mu muka fito muke magana a kai saboda mu a dan jawo mu a taimake mu a ja mana hankalin jama'a mutane hankalin su dawo kan inusa yalo a taimaka manyan mu na Najeriya. Ita yariyan ita yariyan inusa yalo ya laifin shi kawai ya musuluntar da ita ya aure ta. Eh, laifin dukan ta ke. A bai ma aure ta ba she shekarun ta nawa? Shekarun ta 21. Lokacin da ya musulunta 21. ne 21 lokacin da ta musulunta. Eh, eh, Pastor, ka san da wannan magana. ka sani malam malam ka san da wannan magana ina maka maganan ɗazu ai oho ai maganan Yunusa yau da kaji na maka ɗazu ita ne maka maganan ai eto eh amma pastor wannan abu ya dace a haka an yi masa adalci kenan ko dai a'a ya wani kowa wani magana za ka yi as member of kungiyan kan da kuma yan waye krista za a ji a ga cewa shi ma inusa yalo wala Allah shi ma an samu masa justice a cikin wannan zance a to justice wannan justice sarki an daura mutum an kai shi ko shekara da bakwai? Eh, amma justice kuma malam ina zuwa eh. ina zuwa sarki zaki eh. zancen nan ya wuce abin da ake magana a kai ka fahimce ni ko what zancen ya wuce abin da ake magana a kai sarki zaki okay Ah, ina son ka tuna cewa ba ba bane sun kai shi kurkuku kotu ne kuma an shari'a ne an samu dalilan da yasa an kai shi da ah, prisons kana jina? eh me dalili ah, ai yanzu sarki zaki wannan zancen ba zance ne na namu mu ce muna yin wannan zance ba tun da yake magana nan na wurin judiciary kuma kai kana Allah ya sa kai kai is your immediate person kana jina? okay Hello? Okay. Eh, muna ji, muna ji. Kai you are a media person. Hmm. Da zan so ka samu judiciary. Da sarki zaki wannan abun fa ba wai ya faru a wurin da Krista suna da karfi bane. Ka fahimce ne ko? Muna ji. Idan kotu ba za ta kotun Najeriya ba mahaukace ba ne kawai za su za su sentencing din shi zuwa prison ba dalili sarki zaki. Sarki zaki na gaya maka wani abu biyu. A Najeriya musulunci na da karfi kana jina ko na'am musulunci tana da jama'a musulunci tana da kuɗi kana jina eh, ba kotu ne kuma ta yi shari'a ta samu dalilan da yasa ta kai shi prisons kuma sarki zaki loyoyi suka tsaya suka bi wannan kes kana jina okay so i want you to ba zan so in yi magana sosai akan wannan kes ba ni idan ina da ikon da zan cire shi a a prison yau zan je in cire shi oyo kana ji na ko idan ina da ikon da idan ina ga maka magana ne a taikaice. idan ni monday ina da iko da zan je in cire shi a a cell zan je in cire shi kana ji na ko okay amma ina son kai da kanka wannan maganar ya fi karfin mutum daya ya zo na ya ga maka labari shi ka ce ka gane okay Kagan don magana ya je kotu a a social media. Eh aje hakuri bare bare ya kare Magana nan ah, magana ne wanda ya je kotu an yi shari'a a ƙasa kamar Najeriya na mutane masu ilimi. Hmm. An samu dalilai wanda ya sa an kai shi prison. sarki hmm. zaki ka san ba maganar yara ba ne. Eh. Mutane sun san labarin daga sama ne. Amma ainihin deep na binciken ina roƙon ka kai kai da kanka. Okay, all right, thank you very much. We will do that, amma amma wannan magana yana da ƙarfi domin in dai yau ana neman haɗin kai ne. Ka kamar yau mm. misali pastor, kaga akwai wanda ya fito a nan, wai an kashe mm. babansa, aka harbi babansa, mm. aka kona gidansa, aka yi kaza, aka yi kaza, amma yau ya yafe. To kaga a zuciyarsa ya samu sanyi. To in dai ana neman zaman lafiya ne wala Allah dangin shi eh, shi yellow ko kuma a'a wani musulmi da ya san wannan kasan shi ma dole zai sa wanga abu ya zama masa wani abu ne a zuciya da zai sa wala Allah shi ma ba zai yafe to kaga muna roka a yafe wa juna kuma za mu shiga ciki mu ga maybe Allah zai iya ba da sa'a a voice out a go for appeal saboda wannan uh, abin da ke faruwa in dai laifinsa kawai shine ya musuluntar da ita sarki zaki na ce maka zancen ya wuce gurin eh to amma ita ta ce kawai amma kaga pastor na muna so ai ai sarki zaki ba da ita aka yi shari'a ba ko yanzu kai na shasa na ce maka dan kar mu ja shi ya zama mana a abin da yasa pastor muke magana malam kuma yayi magana abin da yasa muke magana pastor eh binciken ka wannan zaki eh mun yi bincike pastor abin da yasa kaga eh, you are a member of can Allah ya bani eko eh yanzu kai ma kana cikin member can ka gane member can ne na eh. sani kai ma memban kan mm, mm. to amma yau eh why not kai baka san cikin laifukan da aka kama shi tuguman domin yau ga malam Musa malam Musa cikin magana malam Musa wai domin ya musuluntar da ita ga wannan baiwan Allah wai domin ya musulunta da ita. Ba ba wanda zai sa shi a prison don ya musulunta da ita. A samu ka samu don Allah ina ka idan da za ku yarda. Ni ma idan idan ana son isa sa baki ne a wannan magana zan iya sa baki sarki zaki amma sa bakin sai an bincika kotu fa ba ma ba bane sarki zaki a Najeriya ne fa akwai akwai abin da ba faɗa mana ba sarki zaki dan Allah okay an kifa okay an kifa faɗan laifin sa kenan aka kulle sa kenan a'a an faɗa laifin shi a kotu ba a faɗa maka laifin shi a kan hanya ba sarki zaki so ni abin da nake gani sarki zaki dare ya ja eh. mu a nan Najeriya wajen karfe biyu saura ne kuma shirin nan ya kai wajen awa uku eh. so ina ganin To, uh, a eh, uh, jama'a ba za mu da kira ba kuma gaskiya za mu tsaya a nan gaskiya. Uh, maganan nan insha Allah zan yi kokari in fira da pastor saboda kun ga pastor ya yi magana haka wala Allah uh, na understand kuma na respect uh, hankalinsa maybe akwai magana da yake so mu yi da shi a kasa za mu yi magana da shi ta kasa kuma muna tare da malam mu ga kan da ya kamata wala Allah wala Allah muka voice out akwai abin da za mu yi mu samu a ciki mu ma za mu yi bibiya kamar kan da pastor ya magana za mu yi magana da shi ta kasa amma ku bar mu ji maganar malam ta karshe malam ya mana addu'a insha Allah ni ba ba wani magana da zan yi sai dai in yi addu'a kawai a ah. <laughs> malam <laughs> malam ko eh. wannan magana kamar malam da pastor za su bar mi magana kuma kenan malam a ba ba haka bane eh saboda haka in ka ce in yi addu'a sai in saboda haka <laughs> ni na gama magana a da abin da ya kamata in faɗa na riga na gama faɗa yadda ya ce maka matsalar yunusa yalo ka yi bincike tunda abin ya faru daga kano ne asali yarinyar daga kudancin najeriya ya ɗauko ta shi yasa eh. ɗazu ka je na ce maka idan ana maganar shigar da mutum wani addini to ba maganar kuma yanki ake ba yanzu da ya eh. ɗauko da ita daga kudancin Najeriya ya taho da ita Kano ta musulunta so daga nan rigingimu suka taso da aka tashi mai shari'a ba a Kano aka mai shari'a ba kudancin Najeriya aka mai da shi a can aka mai shari'a aka yanke mai shekara 27 kuma a can aka zaunar da shi a prison so tunda ya ce ka bincika ka bincika wannan magana da karfi saboda a ita ma cikin magana da ba wai mai martaba sanusi lamido ya shiga ciki fa ya kasa ka lura eh, ga kuma na gaba da kuma kuma kaga kuma kaga kaga fasto ya faɗa maka wata magana ranar nan eh. ya ce su ba za su iya ita ƙungiyar kan ba fa zai yiwu ta zira ido a taɓa kirista ba ba za ta yi wani abu ba ya faɗa maka wannan maganin fasto suna iya ƙoƙarin su wajen kare mutuncin al'umma in an taɓa su so kaga kuma wannan haka ya kamata a ce dama shugaba ya zamanto ya tsayi wajen kare mutuncin al'ummarsa so wannan shine a takaice abin da ya faru amma tun da ka ce za ka bincika kai naka binciken daga baya za ka ji menene Wataƙila yan uwan Yunusa ya lamma. in kana so ka yi inviting su ka zo ka tattauna da su ka ji me ya faru duk za ka iya ji ai abu ne mai sauƙi ai wataƙila gobe ko jibi in ka sa sanarwa ka ce da Allah kana buƙatar a nemo maka a Kano me ya faru wanda suke da alaƙa da shi wanda ko da na ga wani bidiyo na mahaifinsa da ya faɗa cewa a haka akwai ƙungiyoyin da suka zo da sunan za su taimake shi suka dinga cutar shi ya ba da kuɗi da haka so kaga tun da babansa yana da rai da ƴan uwan shi su kaga kana iya gayyato shi ka ji cikakken me ya faru daga bakin babansa kaga dai babansa ba zai zo ya bayani ba wani ya ce maka ai ba haka bane ko haka ne haka ne ya kamata ni ma yi kefu ke da tsawar, kada na ga malam na magana pastor ya yi magana a kowar ga magana in san yadda zan shiga cikin wannan magana ke sosai <laughs> ah, sosai sosai sosai to a ah, ah, pastor mun gode maka sosai Allah ya saka da alheri pastor mun gode insha Allah pastor za mu fira ta kasan Allah ya yarda kaji pastor eh Allah zan kira ka gobe to mala ai wani addu'a kenan rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yusufun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum